أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وإن أصدق الحديث كتاب الله وكير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أحييكم بتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة المنزلة وهي السلام wa ورحمة wa وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yaddansa ya haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka ba don komai ba sai don tunasar da juna akan abinda ya shafi addininmu wato na musulunci kamar yin da jiya muka alkawuranta wato akwai wato raddi ko in ce gyare-gyaren karatu da bayyana ɓoye barna da aka yi wato da juya wato ƙarya a mata rigan gaskiya da ƙoƙarin rufe ƙarya na wani yaro a cikin nan garin bauchi jaki baka jin bugu wanda aka fi sanin shi da sayyadi tumbar. kamar yin da a wancan guntun bidiyo da na yi kwanaki nake cewa kusan na kwana biyu ba na yi masa raddi sabila da wasu dalilai na farko ya bayyana min cewa ba allah ba ne a gabansa iya ƙoƙarin kare wato ɗarikansa ne iya ƙoƙarin kare shehunansa ne wato wannan ne a gabansa abu na biyu kuma ya kara bayyana mu akan cewa shi fa memen ƙungurmin baƙin jahili ne bai gabas din addini ba bai san gabar din addini bai yamman addini ba ballanta na gabar dinsa mutum ne bakin kasur gumin jahili wallahi jiya na na saurare shi abin ya bani tausayi wallahi wallahi na rantse da Allah gurare da yawa kamar yadda zai zo mana baya iya karanta su daidai hadisi ya dauko yana kokarin magana sunan wanda ya rawaito maganan baya iya karanta shi daidai imamul marwazi ibrahimul marwazi yana cewa ibrahimul marruzi marruzi tuttuniyawa ya karanta wannan aljama'ili yana cewa aljama'ili aljama'ili duk wanda ya koma zai in ya saurari zai ji wannan aljama'ili na'am aljama'ili alhambali yana aljama'ili sunan nakin wanda ya ɗauko littafansu da maganganunsu baya iya karantawa daidai to ya bayyana mun abu na biyu shi yasa na rage masa raddi kungurumin bakin jahili ne abu na uku nam nam nam abu na uku wato abu na uku da yasa na rage bana masa raddi wato da na lura yana da matsala a kwakwalwansa tun hatsarin da ya da ya buga kansa wala tun waɗannan abubuwan ne yasa na rage masa raddi to me yasa a yanzu na zauna kuma zan masa raddi shin na sauka akan waɗannan maganganu da na ambata ne ban sauka a kansu ba ina nan a kansu to amma me yasa zan masa wannan raddin to abu na farko da yasa zan masa raddin nan na farko dai alhamdulillah mu gode wa Allah subhanahu wataala yan uwan ma'alus sunna sun fahimce shi yaye masa riga da muka yi da fito da jahilcinsa da hayaniyansa da haukansa yan uwan ma'alus sunna ba ma tsoro a kansu sun gane wane ne shi yanzu ba wani ahalin sunna da zai rudu da maganan wannan yara ba wani ahalin sunna da zai karkatar da maganan wannan yara kai alhamdulillah shi ma ya fahimta cewa ba zai iya batar da 'yan uwan ba shi ma babban me yake yi wanda shi wato shi ma san abin da iya abin da yake kenan wato shine kara na cikin gida su wannan wanda suka shiga tijjani yanzu kokarin ake a kare su a matse su da ƙarya da gaskiya shi yasa yake waɗannan haukan yanzu shi babban burinsa shine fita da ake ta yi a cikin ɗarikan ana ta sallama wanda da in ka je a baka ɗarika da kyar da kyar za a baka to amma yanzu har a gidan rediyo za ka ji tsofi raba ta suke yi to ya ga yanzu wannan lokacin ana ta fita to yanzu me za mu yi mu matsa na ciki ko da ba za a shigo ba wallahi kusan abin da yake kenan amma shi kansa yana da yaƙini ya san wannan hauka da harigido da har magaga da yake ya san ba zai ja 'yan uwan mahalu sunna ba to abin da ya sa wato na zo na wannan zaman wallahi tausayi na su mabiyansu tausayi na su muridansu tausayi na su muridansu wallahi shi ya sa na zo zan yi wannan zaman liya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana kowa wanda zai bata ya bata akan hujja wanda zai shirye ya shirye akan hujja da haka wannan zaman bonus ne kyauta ce wa muridai amma ku na san yawan mahalin sunna wal jama'a kun gane shi kun fahimce shi ba ku da wani haufi a kansa abu na farko kenan abu na biyu a zaman da duka jiya ya yi wanda na saurare shi wanda ni rabo na da saurare shi gaskiya na jima kasantuwan ina makaranta buhus da ayyuka sun ma min abin da lokacin abin nan to amma kasancewan yanzu farkon samista ne jiya ina da cikakken time na zauna na saurare shi a iya abin da na saurara tun daga farko har ƙarshe na raba abubuwan da ya kashi wato uku kashi na farko suna kunshe da sharri da kage da kazafi wa mu a sunna wanda wannan shine ya ɗauki kashi ɗaya cikin wato kashi 60 cikin 100 a cikin wato zaman shi na jiya 60 cikin 100 kage ne da ƙarya da kazafi wa mu'ahal sunna wal jama'a to waɗannan dai abubuwan da ya faɗa a kanmu ba abin da za mu ce sai Allah ya isa muna roƙo Allah subhanahu wataala idan sharri ya mana ba gaskiya ya faɗa ba ya Allah ya kama shi da abin da ya dace a nan gidan duniya ya nuna wa duniya cewa muna roƙon ya Allah in kare da yi ya mana ya Allah ka nuna ayansa ka nuna ayanka a kansa ya zamanto wato ya zamanto abin lura ga duk wasu masu irinsa duk wasu ire-irensa na farko ya fara mana da shari da wasu abubuwa kusan guda goma sha biyu ya ce wai mu mun ce iyayen annabi suna wuta Allah ya tsine wa mai karya idan mu muka faɗa Allah ya la'anci mai karya idan mu muka ce iyayen annabi suna wuta da kamar cewa kai mun karanta a cikin littattafai iyayen annabi suna wuta eh wannan mun karanta a cikin littattafai ya zo a cikin sayi muslim inna bi wa abaka fin nari lallai babana da babanka yana wuta ba hauka za ka yi ko jahilci ba fito da hadisin ka karyata shi ta hanyar ilimi ɗauko isnadinsa ka yi dirasa ilmiya wa isnadin ka rushe shi ɗauko matanin ka yi dirasa ilmiya hadithiya ka ruguje shi ba wai kai ka ci tuwonka ka zo mahaukacin banza da kiki kana hauka kana harma gado ka karyata hadisin annabi ba hadisin yana cikin sayi muslim ba mu muka rubuta shi ba muslim kuma ya mutu kafin a haifi ba ma mu ba ibnu timiyan da kake zagi kafin a haifi kakan kakan kakan ibnu timiyan muslim ya mutu ba zance muhammadu bin abdul wanda imamu muslim ya mutu hijira 261 to shi ya kawo hadisin cewa iyayen annabi suna wuta ya kawo hadisin abi horaira guda biyu na wanda Allah ya je kabarin mahaifiyansa nema mata gafara aka hana shi aka hana shi wannan yanta sauka ma biyu lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba yana cikin sayo muslim da sauran littafan hadisi da haka ba mu za ka laƙa mana ba cewa ya kamata ka yi mun karanta an ce littafan sunanin sama da shekara dubu a rubuce fito ka karyata shi a ilmanci. ya mana wannan sharrin wai ya ce wai mun ce annabi bayi da albarka ya Allah ya Allah da mu da wannan yaran in dai har karya ya mana ya Allah ka nuna ayanka a kansa mu ne muka ce annabi bai da albarka wai shaka haifan ya ce annabi bai da albarka Allah ya tsine wa mai karya duka cikin malamanku na rantse da Allah ba wanda ya kai shakki a haifan samun albarkacin annabi saboda da shakki ya haifan hadisai da ya karantar hadisai da ya karantar a majalis na shi ba wani dan iskan shehi a cikin malamanku da ya karantar to wanda kullun rayuwansa cikin hadisan annabi yake kuma wai shine zai ce annabi bai da albarka kaga wannan sharri ka mana shari kai wa malamin mu shari ka mana mu ahli sunna mun ci annabi bai da albarka Allah ya isa ya Allah in ƙarya ya mana ya Allah ka kama shi da abin da ya dace ya Allah ka sa ya zamanto ibra abin lura ga mutane sannan ya zo ya ce mana wai mun ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai da falala kaga wannan ƙarya ya mana annabi muhammad ya fi kowa falala ya fi kowa girma babu wani kamansa cikin annabawa shine khairu khalqillah ba wani daga cikin halittun Allah da ya fi annabin Allah ni ɗan karamin almajirin wahabiya wanda kuke faɗa a manzu a wato kasira da na rubuta ta yaban annabi mi nace ce rasulullahi laisa lahu mathilun wala kuf'un lahu fil alamina lahu aidin ala kullil baraya به ختم الإله المرسلين فنهري دون ya يا خليلي لأنت ahabbu indal muminina ni dan karamin almajiri a cikin wahabiya wanda kuke faɗa rasulullahi nake cewa annabin Allah laisa lahu mathilun bai da kwatankwace gurin girma gurin matsayi gurin falala laisa lahu mathilun wana kufun lahu fil alamina bai da tsara bai da tanka a cikin talikai fi kowa fi kowa matsayi lahu aidin ala kullil baraya bihi khatamal ilahul mursalina yana da baiwa akan dukkan talikai da shi Allah ya rufe manzantaka ni dan karami cikin wahabiyan da kuke faɗa na faɗi wannan magana to amma zo ce mun ce annabi ba shi bane mafi girman halitta Allah ya isa sannan zai ce mu muna mun ce wai annabi na fitsari a tsaye wani sa'in dabbanci da jahilci ne yake damun su wai mun ce annabi na fitsari a tsaye yanzu dan Allah mu muka ce annabi na fitsari a tsaye hadisi ne na cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah eh, huzaifa ke cewa ata nabi atan nabi sallallahu alaihi wasallam subaqata qaumin fabala qa'iman annabin Allah ya je jikin bolan wasu mutane jujin wasu mutane fa bala qaiman ya sai tsaye kuma yanzu kai ban da dolo ai duk wanda aka ce masa yayi fitsari a tsaye ka ce an zagi ne. to he dai jahili ne yanzu dan ka zo ka ce mun yayi fitsari a tsaye sai in tsaya kalle ka sai da na san abin da nayi ba abu bane wanda ya kasance ya saba wa shari'a duk wanda kaga yana wannan sai dai bakin wato katan jahili shine zai faɗi wannan magana kuma yanzu kai misali a kabilanka a yarenka wani abu ko kuna daukan shi da kyama sai wata kabilun duniya sai ka lizumta musu wannan abin nan din haka wannan akwai jahilci da sokanci da rashin fahimtar addinin musulunci to jahilci ne ke damun su almuhim ya fara mana da wasu sharurruka guda goma sha biyu to alhamdulillah mu ba za mu maka sharri ba ba za mu yi wa ka sharri ba kawai dai abin da muke faɗa wai mun ce annabi wai daidai ne kamar mu wai mun ce daidai ne irin mu idan kana nufin ta nahiyan halitta ne dan adam ne shi ba mala'ika ne ba Allah ne wannan mun faɗa amma kana nufin ta gurin falala muna nufin ɗaya muke da annabi gurin falala matsayinmu to wannan ka mana shari sai mu ce Allah ya isa ya Allah ka saka mana in ƙarya yake mana amma ta halitta ba mu muka faɗa ba Allah ne ya Allah yake cewa wato kulinna ma ana basharun mithlukum yuha ilayka ce ni mutum ne kwatankwacin ku ana min wahayi ni mutum ne kwatankwacinku ku ana min wahayi kaga gurin halitta gurin dan adantaka annabi dan adam ne amma gurin falala duk duniyar musulunci ba wani malamin da ya ce ɗaya yake da annabi gurin falala gurin girma gurin matsayi a cikin annabawa ma ba ɗaya suke ba so amma wannan jahilin yaron jaki ba ka jin bugu sai ya tumbur wakilin singiletawa ya fito ya mana wa'annan sharurrukan to abinda za mu faɗa mu ba za mu maka shari ko malaman ka ba amma ya Allah mun kawo karansa kuma wallahi tallahi Allah ya ji kuma Allah lokaci kawai muke jira akwai wanda sun yi iskancin da ya fi naka amma yau babu su ina mai guduma na san duk iskancin ka ba za ga lawan mai guduma ba yau yana ina cewa da ya ringa Allah kai kwatsa kwatsa da ni haka Allah ya yi kwatsa kwatsan da shi haka aka kankare shi a titi yau ina yake shi kanshi tijjanin da ya zo muku da iskancin yau yana ina shi kanshi in yasin da ya mummurta muku yau yana ina wanda suka fi ka iskanci yau duk ka na san dai ba za ka kama kwatan kwatan abdul jabbar ba yau tun kafin ya mutu allah bisi ne da haka ya fara da wasu shari sai mu ci allah ya isa abu na farko kenan da na lura a duk karatun wato sharri ne kusan idan ka kasa shi kashi 60 cikin haka nan idan ka zo kuma wato kashi talatin da biyar. idan sauran 40 din kenan idan ka ɗabi kashi 35 a ciki kuma ƙarerayi ne da kuma renin hankali istighfaf istighfaf al'uqul wasa da hankali kashi a cikin sauran 40 din kashi 35 renin hankali ne mr jaki baka jin bugu fitowa kai duniya ka ce ka yadda da salatul ibrahimiyya kuma ka yadda salatin annabi ne kuma ka yadda isnadi an wani an wani harkan annabi ka yadda da shi baka da haufi amma kuma salatil fati ya fi shi wannan maganar da jaki baka jin bugu ka faɗa idan da kai ɗa ne da kai haifaffe ne da kai ba ɗan renin hankali bane da kai ba jahili da ƙiƙi zindiki bane kana zuwa sai ka ce da aka ce ai abin da ka faɗa ba daidai bane sai ka ce to dalili da na fara shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya karanto wannan salatul fati ya ce wa sabban sayafi ko ma kawai ka ce ai yanda aka ji wannan ibrahimiya a bakin annabi shi ma haka aka ji fati a bakin annabi sai ka kawo isnadi ka karanta amma sabila da redin hankali har ya gama bai kawo mana salatul fatin na a hadisi ba bai kawo mana a bakin annabi ba bai buɗe littafin hadisi ya karanto ba kun tuna kalubale da ne jiya na ce idan aka kawo salatul fati a littafin da ya shekara ɗari uku zan shiga tijjaniya idan da akwai wallahi da ya kawo da sun kawo amma sai renin hankali gabaki ɗaya da gama karatun bai kawo salatul fati a cikin hadisi da lafazin annabi ba bai kawo ta ba kaga wannan renin hankali ne fastakhaffa qaumahu fa qawu innahum kanu qauman fasiqin Allah ce yi wasa da hankalin mutanensa suka masa biya Allah ce lalle sun kasance mutane ne fasikai jaki baka jin bugu da kace fa salatul fati ta gaba take da salatul ibrahimiya he ka mana dalilai a cikin hadisi da suka nuna haka yanzu idan na zauna na ce annabi muhammad ya fi kowa daraja sai na tsaya kama kaman dalili idan na rufe ido na zan kwaso dalilai a qur'ani idan na rufe ido na zan kwaso dalilai a cikin hadisi bana bukatan wani kame kame idan na zo na ce wannan al'umman ta fi kowace al'umma falala sai na tsaya ina kama kame ko na rufe ido zan kawo dalilai a qur'ani da hadisai wanda suke nuna wannan al'umman ta fi sauran al'umma falala idan na ce sayyidina umar ya fi duk sayyidina abubakar ya fi duk waliyan duniya falala ai ba sai na yi kama kame ba in na rufe ido zan kawo dalilai da suke nuna sayyidina abubakar ya fi kowane waliyi falala ba shi sai sayyidina umar sai sayyidina usman sai sayyidina ali ba sai na yi kame kame ba amma magana ka baro ka zubo da zance maimakon ka kawo dalili sai ka yi ta kame-kame to da mu bi duk kame-kamen da ya bi ya kawo maganin ibnu hajar ya kawo maganin ɗalibin ibnu hajar as-sakhawi ya kawo maganin imamul albani wai duk sun ce wato salati wato wani salati ya fi wato salatin ibrahimiya ayya ayya ayya jahili jahili abin tausayi to da abba kaddara a ce sun kawo wani salati sun ce ya fi ibrahimiya ina bai ba faki suka kawo ba ka kawo mana inda suka kawo salatul fati kamar ka yin da ka faɗa suka ce tafi ibraniya kawo mana inda ibn hajar ya ka, haka kawo mana inda albani ya faɗa ka kawo mana inda eh, qadi iyad a cikin shifa ya faɗa haka kawo mana inda sakau ya faɗa ka, yin da suka ce salatul fati tafi salatul ibrahimiya kawo mana amma ba su ma san da ita ba ba su ma san da ita ba kwata kwata ba su ma san da ita ba don haka duka karatun idan ko zaman da idan ka ɗauka bayan ka cire sittin ɗan farko na ƙarairayi da shari da yi mana a sauran arba'in ɗin talatin da biyar renin hankali da wayo da lullube karya da rufe kan muridai sai guda biyar ka sauran kashi biyar cikin ɗarin wanda a kai ne za mu duba kashi biyar cikin ɗari biyar shi shine wanda ya kama da ɗan ƙanshi ƙanshin ilimi shine wanda ya kama da ƙanshi ƙanshin ilimi wanda shi za mu duba kashi biyar a cikin ɗari ne ya kama da ɗan ƙanshin ilimi wanda shine za mu duba mu yi karatu a kansa insha Allah wannan kenan abu na gaba yake cewa wai a cikin salatin ai sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka ambata ba sunan wani ba ai da aka zo cewa kai allahumma salli ala sayyidina muhammadin al lima ughliqa wal khatimi لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وإذا أكدو تواك اللهم صل على سيدنا محمد ويسونا ما أكترا تواك وانا أكوي قباوة أتك إن ذا مكاديني ننقرن شي صلاة الإبراهيمية سونا أكترا أتك da aka ce muhammadin wa ala ali muhammadin shi aka ce sayyidina muhammadu sunan uwar ka aka kira a cikin jaki baka jin sunan annabi shi ma aka kira abu na farko kenan abu na biyu kuma yanzu kenan wannan fomulan da ka bari kenan ni yanzu ya halatta min in zauna in kagi salati in kagi salati wa annabi muhammadu matakan na kira sunansa shi yanzu ni zan iya zama in rero wa annabi salati in haɗa wa annabi salati in dai zan sa sunan shi a ciki shi ma wancan zai iya shi ma wancan zai iya in karanta a sallah a tayyan karshe da ake karanta salati wa annabi za mu iya haka jaki ka jin bugu matukar mun kira suna annabi a ciki fito ka ba masa in kai ba makareci bane yanzu ko mu zai kirkiran salati matukar akwai suna annabi a ciki to magana na farko ke da ya faɗa na kwaba na jahilci wai cewa ai akwai sunan annabi a ciki abu na biyu sai ke cewa wai ai shek tijjani ya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ido da ido kuma shi ya ba shi wannan labarin wahar yake cewa wai ai malaman musulunci suna tafiya akan cewa za a iya ganin annabi ido da ido to kaga wannan magana shi ma akwai jahilci da karya kafin in je na rantse da allah tijjani bai ga annabi ido da ido wallahi karya karya ne malaman musulunci casa'in da taransu sun tafi cewa ba a ganin annabi ido da ido casa'in da taransu wani ɗiso aka samu wanda wannan saɓanin sun la yu'tabar ba a lura da shi malamai casa'in da taran malaman musulunci sun tafi ba a ganin annabi ido da ido bayan mutuwansa domin kuwa da ana ganin shi ido da ido da matan shi na na aisha ta gan shi na na aisha kwata-kwata shekara ne suka yi da annabi shekara tara ta yi ya aure ta tana da shekara tara ta zauna gurin shekara tara shekara goma sha takwas amma kun san na ya shahida ta shekara kusan sittin sittin da wani abu bayan annabi hira ta kara shekaru arba'in da wani abu amma ba a taɓa riwaya ko da da sau ɗaya akan cewa ta gan shi ya ƙazatan ba to ya za a yi wani baƙin buzu wani ɗan iskan buzu ya zo ya ce mana ya ga annabi ido da ido sai da fatima ba ya da annabi ya bari wadda yake so a bayan sa irin da fatima manzo ce hiya bada'atun minni uzini ma a adaha tsoka ce a jikin jikina duk abin da ke cutar da ita yana cutar da ni duk abin da ke sa ta bakin ciki yana sa da bakin ciki ta yi watanni bayan annabi bata taba cewa ta gan shi ba sayyidina ali an gwabza yaƙi sun gwabza yaƙi an kashe ɗarurruka annabi bai taba fitowa sun gan shi ido da ido ya raba wannan yakin ba lokacin jamal lokacin sufin annabi bai taɓa fitowa ba ba wani cikin mutanen kirki da ya taɓa ce ya ga annabi ya kabatan to ya za a ce wannan buzu dan marokon ya fito ya ce mana ya ga annabi karara na rantse da allah karya ne ƙarya ne ba yin da ba wani bawan allah da ya ga annabi bayan mutuwansa ko tijjani kawai shine kaɗai mafarkin annabi mutum nawa ne a cikin mu musu mafarkin annabi wai cewa suke wai manzo Allah ce man man ra'ani fil manami fasairani fil yaqaba duk wanda ya ganni a mafarki da sannu zai ganni a farke to a cikin mu mutum nawa ne suke mafarkin annabi shin sun ganshi kuru da kuru a cikin sahabbai mutum nawa ne suke mafarki annabi bayan mutuwansa a cikin tabi'ai mutum nawa ne suke mafarki annabi bayan mutuwansa amma sun ganshi kuru da kuru sun ganshi face to face ijiya cikin ijiya ba a taba samun wanda ya faɗa haka ba sai tijjani kazzabu na ashir makaryaci duk sauran da suka ga annabi muhammadu a mafarki su basu gan su gara gaba sai abin nan sannan ba a nan karyan take ma a kaddara ma yanzu musallama mu ce ya ga annabi shin ya mutum zai iya ganin annabi bayan mutuwansa ya kuma ba shi wani abu na addini shin mutum zai iya ganin annabi bayan mutuwan shi ya ba shi kuma wani abu na addini shin addinin ya cika kenan da Allah ce ya ayyuha annabiyu ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan annabin isar abin da aka saukar maka daga ubangijinka sai aka ce bayan mutuwansa an zo da wani abu na addini shin kuna ga annabi ya isar hadisi da ya zo na ibnu abbas a cikin bukhari da muslim da manzo Allah ya tsaya a hajjatul wada yana daga yatsan shi na cewa allahumma shahad yana hal ballagt shin na isar suna cewa na'am ka isar ya daga yatsa yana cewa allahumma shahad ya Allah ka shaida na isar shin wannan hadisin idan muka bi cewa bayan mutuwansa ya zo shekaru dubu da mutuwansa ya zo ya ba wani buzu na maroko ya ba shi wani sako shin muna ga annabi ya isar shin da sabbai suka ce ya isar kenan sun yi shaidan zur da Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ce a yau na cika muku addininku shin bayan mutuwansa da shekara dubu da wani buzu dan maroko ya zo ya ce an bashi wani salati an bashi wani addini shin annabi addini ya cika shin ya isa da haka ba fa'anin karyar tijjani ta tsaya kan cewa ya ga annabi kururu a wai ya bashi kuma wani sako ya ba wa muhammadu bakari sako na rantse da allah ƙarya ne ne annabi tijjani bai ga annabi kuru da kuru kamar da kuke faɗa ba sannan kuma annabi bai ba shi wani sako ba sabila da addinin musulunci ya cika sannan daga cikin abubuwan da suka faɗa wai ba shek tijjani ko mu ce eh, ba tijjani ba ne ya fara ce wai salatul fati wani shi ya fara ce salatul fati ta fi falala ba ba shi ne ya fara faɗa akan salatul ibrahimiyya ba sai ce akwai wasu malamai to amma kamar yadda na fara duk malaman da ya suka mana ba san salatul fati ba qadi iyab mai shifa bai san salatul fati ba ibnu hajar bai san salatul fati ba imamu sahawi bai san salatul fati ba to kaga anan karyan za ta bayyana maka ya mutanen da basu ma san salatin ba kuma da su ce yafi salatul ibrahimiya kaga daga nan gaban za a gane wato karya ake daga nan gaban za ka gane wato karya ake da haka dai waɗannan abubuwan da ya kawo su wato ba su da dalili na hankali duk wani mai tacaccen hankali in ya zauna a hankali wato nazarci maganin ka san kwaba kai jahilci kai to sai maganganun da ya kawo wato bari mu duba su na ibnu hajar al-hafiz ibnu hajar al-asqalani ya kawo magana a cikin fatawul bari wanda bari mu kawo maganar mu ji shin maganan cewa ta yi salatul fati ta fi salatul ibrahimiyya za mu ji magana shin ibnu hajar ya ma ambaci salatul fati a ciki sannan kuma shin ana bayani akan salati mafi falala ne duk maganan da ya kawo za mu karanta su ɗaya bayan ɗaya na albanin da ibnu hajar da sahawi ɗin duka ba wanda ya san ma salatul fati a cikinsu gwara ma albani shi zai iya cewa ya san salatul fati shi kuma ba ma akan ta yake magana to shin wani salati aka yi creating shin ma wa'annan malaman suna bayani akan cewa akan fifikon salati ne ko ba haka bane dukkan su ba wai suna bayani akan fifikon salati bane ba suna bayani akan wato fifikon salati bane afwan duka wa'annan malamai ba wai suna bayani akan fifikon salati ba ne ba wani mai bayani akan fifiko salati ballantana kuma a zo da salatul fati domin imamul wanda ka fara kawo imamul eh, qadi iyad ya mutu kafin a haifi uban uban tijjani qadi iyad mai shifa ya mutu kafin a haifi uban uban tijjani hakanan wanda ka kawo wanda ke biyo masa a wato a shekaru shine alhafiz ibnu hajar al-asqalani wanda shi ma ya mutu kafin a haifi uban uban tijjani alhafizu ibn hajar al-asqalani ya mutu kafin a haifi uban uban wato tijjani hakanan wato sakawi da ka kawo shi ma ya mutu kafin a haifi uban uban tijjani ballantana ya ga wato salatinsu ga maganin da ya kawo a cikin fatawul bari wanda idan da na da hankali na da fahimta a farkon maganan kawai ya nuna maka an tada ya an gama zancen wanda ya kawo fatul bari juz'i na goma sha ɗaya shafi na ɗari ɗaya da sittin da bakwai ƙultu ibnu hajar ke cewa sai na ce wastudilla bi ta'alinihi sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi al-kayfiyata ba'da su'alihim anha bi annaha afdalu kayfiyati salati alaihi li'annahu la yakhtaru li nafsihi illa al-ashraf ga maganan idan da na da hankali shi ba jaki ba ne shi ba dolo sauna ba ne a farkon maganan ma da ya kamata a ce ya gane salatul ibrahimiya ita ce salatin annabi ita ce afdal a cikin duk da za a yi na salati to amma da yake jahili ne da ya sa son zuciya sai Allah ya makantar da zuciyarsa qultu yace dillabi ta ta'limihi an kafa dalili malamai sun kafa dalili da karantarwan annabi a asabi ga sabansa alkaifiyata wato kaifiyan yanayin yin salati karantar da su da yi sai malamai suka fa hujja da hakan ba da su'alin bayan sun tambaye shi anha akan ita salati bi annaha afdalu kaifiyati salati akan ita ce mafi girman wato kaifiya ta salati wa annabin Allah ita ce mafi girman kaifiya ta salatin Allah idan ka duba layin farkon nan wanda ya iya karatu zai ga wannan magana ibn hajar yake cewa sai ya yi duwan da ya duba akan cewa annabin Allah ya karantar da sabansa wannan kaifiyan ibrahimiya shi yake nuna bi annaha afdalu kaifiyati salati alai ita ce mafi falalan salati akan ta dan Allah ba gama karatun annan ba ya ƙara cewa yayi ta'ali da ce li annahu la yakhtaru li nafsihi illa al-ashraf wal afdala saboda annabi ba zai zaba wa kanshi ba shi abin da yafi daukaka sai abin da yafi falala lokacin da annabi suka tambaye shi ya za mu maka salati annabi ya tsaya ya yi shuru idan da sigan salatil fati ne da shi ita tafi girma da shi zai karanta musu shurun da yana jiran mene yana jiran wahayi can sai ce kulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidin majid a riwayan abi humaydin sa'a ah, wato a riwayan abdurrahman bin abi laila wa azwaji wa dhurriyyati a riwayan abi humaydin ah, humaydin a riwayan abi akwai kare-kare da suka zo na salat da ibn ibn azar ke cewa malamai sun kafa hujja cewa da ya karantar da su da Allahumma salli ala Muhammad wannan sigan shi ya nuna ita ce afdal domin annabi ba zai zaɓa wa kansa da al'ummansa ba sai abin da ya fi falala ya fi ɗaukaka dan Allah karatun bai kare ba nan kuma ba saban jakancin jaki baka jin bugu suna da shi ta sono ne dolo ne ya fa karanta nan gurin amma sai Allah ya makantar da idansa saboda da bakar san zuciya da bakar hasada da kiyaye da yake wa ahli sunna wallahi bayan da kayya wa ahli sunna bayan da kayya da su na rantse da Allah uban uban kama bayan da iya da shi wannan tsohon mushirikin baucin da kuka zauna a gidan shi kuka yi cirani kuka yi almajiranci ya iya da ahli sunna shi ma haka nan ya mutu yana nan bai ci nasara ba kuma kai ma ba za ka ci nasara ba yake cewa wa ya tarattabu ala zalika yana ɗoruwa a kan haka halafa an yi salliya alaihi abdul salati da mutum zai yi rantsuwa ya ce zai yi salati mafi girma wa annabi Faɗari birri an yi a bi zalika wato faɗari birri hanya ta biyayya wa ubangiji na cika wannan rantsuwan da yi an yi a bi zalika to shine ya zo da wannan siga ta ibrahimiyya ya zo da wannan siga da aka je a bakin annabi ya ce wannan ita ce hanyar biyayya wa Allah haka za sawabu nawu fi da ba'da dhikri hikayatin rafi an ibrahim marwazi haka nan imamun nau ya daidaita bayan ambatan hikayen rafi'i daga ibrahim marwazi wani ibrahim marwazi ne ce ibrahim marwazi duk wanda ya koma karatun zai ji haka ya faɗa ibrahim marwuzi marwazi bakin jahili sunan kin baka yarto ba ibrahimul marruzi bane ibrahimul marwazi haka sunan yake dolo jahili ibrahimul marwazi ba marruzi ba sauko littafan sun sunan naki wanda suka rubuta maganganun baka iya karantawa ba amma kuma ka zo kana haranti da haka bayan annahu kala ya barro idza kala wato zai zamanto ya kubuta ya cika abin rantsuwansa idan ya ce kullama zakarahu zakiruna wa kulla ma saha an zikirihi al-ghafiluna wato idan mutum ya zo ce zai yi salati mafi girma wa annabi shi wannan ibrahim al-marwazi wato hikaya da ya rawaito hikayatin an rafi an ibrahim al-marwazi annahu qala wato zai ce kulla ma zakaru zakiruna sai zai ce wai ya ce mafi falalan salati kulla ma zakaru zakiruna wa kulla ma sa'anu an zikiri al-ghafiluna wannan shine to wannan ƙarya ne nan ba ana bayani akan mafi falalan salati bane mutum ne rantsa ce zai zo da siga ta fifafi falala wa salatin annabi sai ya faɗi wannan a cikin salatin to bari mu ji zancen bari mu ji kan magana qala nawawi sai nawawi kace wa ka'annahu akhadha zalika min kauni shafi'i dhakar hadhihi al shi wannan ibrahim al-marwazi kaman ya faɗa hakan ne sabila da shafi'i ya faɗi wannan kaifiyar ya faɗi wannan kaifiyar ya kawo wannan kaifiyar a cikin salatin annabi wanda wannan salatul annabi ibrahimiya kamar da zamu karanta siyar ne da yawa da suka zo a riwaya wasu sun inganta wasu kuma ba su ma inganta ba wasu sun inganta wasu sun to saboda da shafi'i ya ambaci wannan kaifiyan sai shi ma wannan malami wato ya ambace ta na'am qultu wa hiya fi khutbatir risala wanda ita wannan ta zo a khutba ta littafin imamu shafi'i risala lakin bi labdhi ghafala badala saha sai ya zo da ya zo da labdhin ghafala ne ba sahaba bi labdhi ghafala badala saha wa al-azra'i wannan ba daidai ya fada bace al nan ba jahilci ne da ke baka da mugu a tafi karatu harkan hadisi ba ta jakuna bane al ba ba fataha ne akan rawun الأزرعي إبراهيم المذكور كثير النقل من آه كثير النقل من تعليقه القاضي حسين wato ibrahim wanda aka ambata wannan shi almarwazi wato ya kasance mafi yana yawan ɗaukowa ciratuwa daga ta'alikin qadi hussein wa ma zalika fal qadi kana fi tariqil birri mala ce dan haka shi qadi ma abin da ya faɗa a hanyar da mutum ya ce zai salati mafi girma wa annabi zai cika ya kulu allahumma salli ala muhammadin kama huwa ahlu wa mustahiquhu وكذا نقله البغوي في تعليقه haka na bawon shi ma abin wato zai ce zai faɗi haka qultu walau jama'a bainahuma fa qala ma fil hadisi sai ibnu hajar ke cewa sai na ce da zai hada tsakanin wa'annan maganganu guda biyu da aka samu a maganan shafi'i da abin da ya zo a cikin hadisin ibrahimiya wa dafa ilayya athar shafi ya kara athar da aka rawaito da gurin shafi wa ma qala al qadi da abin da qadi ya faɗa lakana ashmalu da shi zai fi riwaya ce aka samo daga shafi'i da mutum zai kara da wanda ya zo a cikin hadisi lakana ashmal wa ya tabila an yuqala wato ya amidu ila jami'i mashtamalat alaihi ar-riwayat ath-thabita malaka cewa maganan zai dora a ce zai iya tattaro duk abin da riwayoyi suka hada tabbatattun riwayoyi misali in ce zan yi wallahi sai na yi salati wa annabi wanda ya fi girman salati mafi falalan salati to in ji imam ibn ya ce abin da zai dauku shine za a iya ka tattaro duk riwayoyi da suka zo na ibrahimiyya duka hada su kai ga fahimta maganin take amma wannan dolan yaron an yi asarin kuɗin tara in an je makarantar maso ko ba hukaci ya zo wannan hadisin ya nuna cewa akwai wani salati da ya fi ibrahimiyya falala kawo mana inda aka nuna cewa wannan salati wani salati ne aka wanda aka yi fi ibrahimiyya falala wanda wannan malaman duk suna kawo shi akan shi ma yana karkashin alfaz na ibrahimiyan ne ba wani salati bane ban. in kuma wani salati ne na daban malam jaki soko dan kaniyan ka kawo mana sunan salatin in wannan sigar da suka haɗu ba wai ibrahimiyan bane ba suna kawo shi a matsayin wata riwaya ce ta ibrahimiyan ba to kawo mana sunan shi mr jaki baka jin bugu kawo mana sunan shi dan tasha na'am magana ce dole wanda ibnu hajar ya yi ta kawo bayanai akan cewa mafi falalan kaifiyan salati ya ringa kawo wato riwayo alfaz wanda suka kasance na salatul ibrahimiyya bai kawo shi akan salatul fati ba bai kawo shi akan wani salati ba afwan ku bani minti daya Ibuna hajar wa'annan riwaya duka bai kawo su a matsayin wani salati ba ya kawo su ne a matsayin siyar wato sigogi na salatikan manzo Allah sallallahu alaihi salatikan ibrahimiya da aka samu kamar inda na faɗa salatul ibrahimiya ta zo da sigogi masu yawa wasu sun inganta wasu ba su inganta ba da aka magana ibn hajar bai kawo salatul fati ba kwata-kwata ballantana a ce ta fi salatin annabi Ba hasali bai kawo wani salati ba ya yi ƙoƙarin haɗo sigogi na salatul ibrahimiya ba salatin wani kato ba maganar da ya kawo na shi a sakawi alƙaulul badi yake cewa a ciki da ya ɗan yi karatun da yake karatun san na canke-canke ne da yana karanta karatun duka da ba zai yi wannan kwaban da jahilci ba a ciki suka a cikin kaulul badi din kamar yadda ya faɗa a shafi na wato 68 din yace wa karatu fit tabaqati in ji imamu sakawai yake cewa na karanta a cikin tabaka littaji subuki wato ga na taji subuki me yake faɗa taji subuki naqalan an abihi ma nasu wato abin da ya nakalto shi subuki daga babansa ga nasin magana ce ahsanu ko ahsana ma yusalli على النبي ما يصلي على النبي وسلم بهذه الكيفية mafi kyawun abin da mutum zai yi salati da shi wa annabi shine wannan kaifiya ta ibrahimiya ya'ani kaifiyat tashahudi wato kaifiyan da ya zo a cikin tayya irin salatin da muke a cikin tayya wa man ata biha faqad salla ala nabi sallallahu yace duk wanda yazo da sifa wanda muke ta ibrahimiya a cikin tayya yazo da shi a cikin littafin da shi wannan jaki baka jin bugu wannan maganar ta zo yace duk wanda yazo da sigan salatin ibrahimiya wanda muke yi a cikin tayya yake cewa faqad salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi yaqinin to yayi salati wa annabi akan yaqini duk wanda ya zo ya yi salati da ibrahimiyya wanda muke a cikin tayya in ji imamu subuki da ya roto a gurin baban shi to ya yi salati ne kini wa kana lahul jaza alwaridu ko wa kana lahul jaza alwaridu fi ahadisi salati bi yaqinin yana da kuma wato sakamako da lada wanda suka zo akan wanda ya yi salatai wa annabi akan yaqini wanda ya salati ibrahim wanda muke in ji a littafin da wannan jakin ya dauko yake cewa akwai wani salati wanda ya fi ibrahim su muke ce yayi abin nan ya ce wa kullu man ja'a bi labdhin ghaira ghairi hadha fa huwa min itiyanihi bi salati al fi shakkin yace duk wanda yazo da wani lafazi ba ibrahimiya ba ya zo da wani lafazin salati ba na ibrahimiya ba yake cewa yake cewa bilabdin ghairi ma hu ha fa huwa min itiyani bi salat ya zo da salatin matlubatu wanda aka nemi ayi fi shakkin cikin shakka li'annahum qalu kaifa nusalli alayka domin sahabbai suka ce ya zama maka salati qala qulu sai ce ku je salata alaihi minhum min minhum salata alaihi minhum hiya qawlu dha thumma qala وكان لا يفتر لسان لا يفتر لسانه عن الاتيان بهذه الصلاة والله الموفق yake cewa a wannan lokacin sabai sun ce wani salati za mu maka wani salati za mu ka sai ce kulu ku ce kaga kenan duk wanda ya wannan salatin inji imamu subuki shine ya salati wa annabi cikin yakini amma na rantse da Allah duk wata sifa idan ka zo da ita na salati wa annabi ba wannan ibrahimiyan ba na rantse da Allah shakka ne amma duk wanda zo a cikin littafin fa yake cewa duk wanda zo da wannan to shi yayi salati wa annabi akan yaqini kaga ya nuna maka karatun canke canke yake idan da duka yake karantawa da duka ya karanta qaulul badi da ba zai faɗi wannan kwaban ba a dai gaba cikin qaulul badi din shafi na 69 imamu shafi yake cewa kala shafi wanda yake cewa wai shafi ya zo da salati to barka ji maganar shafin radiyallahu anhu yace wal afdalu an yaqula يعني في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إمام الشافعي أتكلم شو أنا نقول البدي يكتوا صلاتي ما في بلالا أن يقول يعني في التشهد شنو متين يفدا تينسا سيكوا صلاتي بيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مستدعي كيف أكدم بكو بكو أنكرتم با a cikin alkaulul bari din na sakawi imamu shafi ya ce al-afdalu mafi falalan salati shine idan ka zo ka ce a tayyanka Allahumma salli ala Muhammadin bari mu ji salatin shin wani salati ne wanda ya shige ba Ibrahim ne ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim na Hamidum Majid wa naqalahu an-Nawawi fi sharhi al-Muhadhabi an shafi wal ashabi wa qala annahu Ibrahim في الموضوعين بزيادة على وهي ثابتة في رواية ابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه والبيهقي ما لا يكتب رتشيوا ونقله النووي وان امام النووي شما نقلت وان مغانا تشافي اكن cewa shine afdal ay salatul ibrahimi a cikin tiyya fi sharri al muhaddab a cikin sharri na muhaddab an shafi wal asad da wato abokan imamu shafi almajiransa wa qala annahu al-aula ce shine yafi cancanta lakin na hukala sai dai a cikin riwayan ya ce wa ala ali ibrahim fil mawdu'aini wa ala ali ibrahim a gurare guda biyu bi ala wato da ziyadan akwai karin ala a riwaya wa hiya yace ce ita ma ta tabbata a cikin salatul ibrahimiyya da ziyadan ala fi riwayati ibn hibban a riwayar da ta zo a cikin ibn hibban fi sahi a cikin sahihin sa wal hakimun nisaburi fi mustadraki wal baihaqi wannan duk ta tabbata karin ala a gurin su yanzu dan Allah wannan da karatu yake da zai wannan kwaban na faɗi a da ya kawo ya to ga shi an ce akwai wani da ya fi ibrahimiya wannan fa a guraren ne duk wannan maganar suka zo وقال انه في شر المهذب ايضا ينبغي ان ان يجمع ان يجمع ما في الحديث الصحيح يتي يا salatul ibrahimiyya a tattaro duk abin da suka zo a ingantaccen a ingantaccen hadisi ya yaqulu sai Allahumma salli ala Muhammad wato duk wasu hadisai da suka zo ingantaccu akan salatul ibrahimiya inji Imam an-Nawawi yake cewa ya kamata a ce an tattara su a guri daya misali a ce Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأن دل فضن دسكي cikin hadisin sun zo a salatul ibrahimiyya a cikin riwayat da haka imamu ne yace ya cancanci a ce an hada su wuri ɗaya. yanzu dan Allah jaki baka jin bugu in kana fahimta kuma karatu kake ba iskance ba ba canke canke ba dan Allah wa annan manganin ba su nuna maka cewa salatin da ya zo a bakin annabi ya fi salatin da ya zo a bakin Muhammadu bakari inda kai ba ko jaki ba ne kana ba inda kana gane karatu kana karanta da za ka faɗi wannan maganar to mu koma gurin albani ya yi wata cewa ya ce wai albani shi ma ya ce akwai wani salati da ya fi na ibrahimiya na rantsa da allah kariya wa albani kariya kai wa albani hassali imamul albani da ya tashi sai da ya gawo sigogi guda bakwai sigogi guda bakwai na salatul ibrahimiyya ya ce wa'annan su ne salatin annabi sigogi guda bakwai ya kawo a cikin littafin idan ka koma ka karanta karatun duka daga nan sai fara kawo wasu fawa'id akan salatotin annabi to a cikin a cikin fa'ida na uku a nan ne fajja ki baka dumbu ya je yanko wasu layi uku ya ce wai albani abin a fa'ida ta uku me yake faɗa a fa'ida ta uku imamul albani shin lafazin sayyidina shin ya zo a cikin riwayat imam al ya ce ba a samu karin lafazin sayidina ba a duka wato riwayoyi da aka samu na salati annabi babu ya ce sannan kuma ba na kasu bane hakan ba na kasu bane ya ce abin da aka ji kai bari dai mu karanta abin da imam al'albani ya faɗa yana bayani akan lafazin sayidina ne ba wai yana bayani akan cewa ga wani salati ya fi na ibrahimiya ba amma da yake shi dan iska ne sai je yanko layi uku yake cewa ga albani ma ya ce akwai wani salati da ya fi ibrahimiya so ko makaryaci a cikin sifatu salatin nabi idan ka ɗauko karatu daga feji na ɗari da saba'in da hudu zuwa ɗari da saba'in da biyar yake cewa na'am wasu suna kawo suna cewa akwai lafuza da suka zo da sayidina sai yake cewa na'am wanda da fi hadisi ibn mas'ud yace e ya zo hadisi ibn mas'ud annahu kana yaqulu fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud ya kasance yakan fada a cikin salatinsa daga annabi mamasan yakan ce allahumma ij'al fada'ila salawatika ya allah ka sanya mafiya falalan ka wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin yake cewa an kawo wannan imam ali shahid wa barakatika ala sayyidi kalman sayyidi ya zo a ciki wasu na cewa kenan za a sa sayyidi a cikin salati sai ce alhadid wato ka karisa wannan hadisi yake cewa akarajahu ibnu majata albani ya ce ibnu majah ya kawo wannan hadisin walakin isnaduhu da'ifun sai dai isnadi ne mai rauni wa hadithun aliyun wa hadithul ali mushari ilayhi awwalan akhrajahu at yace hadisi na farko kuma na imamu ali da aka ishara kan shi tabarani ya fitar da shi bi isnadin laysa lahu bas wato babu wato laifi akan isnadin sa wa fi alfadun ghariba ruwatuwa mashruwatun fi kitab a cikin shi akwai lafuzar ghariba wanda an yi dai bayanin wato marwaitanta a cikin littafin ai a cikin littafin fadlul nabi sallallahu alaihi wasallam li abi hasan bin al-faris wa kad zakara wa kad zakara shafiya to anan ne kwaso wannan sharin dai da haka albani yana bayani akan kalman sayyid shi ko ta riwaya da ta kalman sayyid wadda ta inganta sai ce wa kad zakara shafi'iyya shafi'i wa kad zakara shafi'iyyatu anna rajulan law halafa la yusalliyanna ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato shafi'awa sun kawo akan cewa da mutum zai rantse ce wallahi zai salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal salati wato mafi falalan salati fa birri an yusalli salli ala muhammadin kullama zakarahu dhakiruna wasa anhu wanda makaranta can fatawul bari ya ya kawo wannan sake cewa was abu na jazamu bihi wanda ya zamanto wajibi a yi riko da shi an yi kwana shine a ce Allahumma salli ala Muhammad wa alihi kama sallaita ala Ibrahim al Imam nawawi yake cewa a dan daidai ba gurin da ya kawo wannan abin da yace magana ta ta daidai in dai mutum ya rantse zai yi salati wa annabi mafi falalan salati abin da ya kasance na daidai shine ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita abin da Imam nawawi fa ya kawo kenan da yake sharin wannan magana da ake cewa zaka faɗi wancan sigar a cikin hadisin wato sifatu salatin nabi din da ya karanto wannan ke ne nuna muku karatun yanke yanke yake wa qad ta'aqqabahu jama'atun min al-muta'akhirina wasu daga cikin malamai sun yi ta'aqqubi wa imamun nawawi sun biyo bayan zancensa kamar sun yi ta'aliki akan maganar sa bi annahu laysa fil kayfiyatayn al-madhkuratayn ma yadulla ala thubut al-afdaliyati fihima suke cewa a cikin kaifiya guda biyu wato na farko na can wanda aka samu a gurin su wato shafi'iyan wato wata riwaya da kuma wannan salatul ibrahimiyan cewa a cikin su babu wani abun da ke nuni akan to a daidai nan yayi wata cewa to bari mu fito da ita a cikin wannan riwaya gudan min babu wani abu da ke nunin cewa ɗaya ya fi ɗaya min haithun naqali a hanyar riwaya wato ta hanyar riwaya duk tabbatattu ne wa amma min haithul ma'ana amma ta hanyar ma'ana fal afdaliyatu zahiratun fil awwal amma ta nahiyar ma'ana wato falala ta fi tabbata a riwayan farko wanda shi wancan din mafa ana kawo shi a matsayin salati nau'i ne na riwayan salatin ibrahimiyya ba wani nau'in salati na daban ba to amma sai ya cakuda sai ya kawo cewa wai albani ne ya faɗi wannan maganar to wannan ƙarya kai jahili makaryaci na farko ba albani bane ya faɗa na biyu kuma waɗanda suka biyo baya 'yan shafi'iyya su ne suka yi wannan radin kamar wa imamun nawawi suke cewa idan ka duba cikin wa'annan mazkuratai ne da aka ambata babu fifiko ta hanyar nakal ta hanyar riwaya wai ma'ana duk an rawaito su daga bakin annabi ta hanyar riwaya babu fifiko a kansu amma ta hanyar ma'ana kuma wannan na farkon da aka samu da gurin shafiyawan yafi sai imam al-albani ya ce wal mas'alatu mashhuratun fi kutubil fiqh wal ghard minha anna kullama والغرض والغرض منها أن كل من ذكر هذه أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أه لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا to ga abin da Ibrahim Alwai ke cewa yace abin da dai za a yanke a nan gurin shine duk wasu malaman fiqh da suka tattauna a gurin ba a samu kalman sayyidina ba a cikin duk riwayansu walau kan da hadhihi ziyaratu mandubatun ma khafiyat alaihim kulluhum da wato wannan kaifiyan kuma a bar nema ne to ba fa ba ta ɓuye musu baki ɗaya kalman sayidina ba a ta'agfaluha wal khairu kulluhu bil ittiba'i wallahu a'lam da ba su sarye da wannan kalman ba yake cewa alkhairi dai mafi abin nan shine bibiyan annabi qultu wa ma dhaba ilayhi al da ibn adar rahimahullah min adami mashru'iyyati taswiri sallallahu alaihi wasallam fi salati alaihi ittiba'an lil amri للأمر الكريم هو الذي عليه الحنفية وهو الذي ينبغي التمسك به لأنه الدليل الصادق على على حبه صلى الله عليه وسلم يجي تيوا أبن ابن هذا الرد فأكن تيوا باب تيوا كذوين صلاتي كتير سيدنا والنبي صلى الله عليه وسلم تبت أتكن صلاتي wanda hakan bibiya ne ga umarnin manzon Allah wa huwa alladhi alayhi hanafiyatu haka akan shi hanafiya suke huwa alladhi yanbaghi tamassuku bi shine dace ayi riko da shi li'annahu dalilu sadiqu ala hubbi sallallahu domin wannan shine dalili na gaskiya akan cewa shi kai masoyin annabi ne ka tsaya akan abin da yazo da shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u yuhibbukum Allah kaga imam al-albani ba yana bayani akan falalan wani akan abu akan wani abu bane ba akan wannan yake bayani ba yana bayani ne akan mene sayyidina amma duka sun tafi akan cewa salatul ibrahim shine afdalus salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan maganan da ka kawo ijaki baka jin bugu sai dai ka je ka samu yan uwanka jakuna ka samu yan uwanka jakuna wato ka gaya musu wannan maganan amma ba wa mu ba mu ahlus sunna wal jama'a mun shige wannan renin wayankan wannan shine abu na farko da ya kokarin kawo wai an samu wani salati wanda yafi salatul ibrahimiya wallahi karya ne duk malaman nan shari'a musu ba su ce wani salati ya fi salatul ibrahim na farko kenan na biyu kuma ba su ce salatul fati ta fi ya ba kaman kayin da ka faɗa hassali ma ba su ma san da salatul fati ba su santa ba an gaya maka a banza ne na ce duk wanda ya kama salatul fati a littafin da ya kai shekara ɗari uku zai shiga tijjaniya kas a banza ne wannan duk malaman ba san wannan shirmen salatin kun ba abu na gaba da ya kawo shine cewa wai ba duk kalman da ya zo daga bakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko a qur'ani bane za mu faɗa ba duk kalma ba to wanda wannan yana nufin wato a cikin hadis a cikin hadisin wai a cikin hadisin annabi yayi tawadu'u ne shi yasa bai sa sayidina ba amma idan ka zo ta nahiyan cika ma salatul fati ta bi na annabi muhammadu to tambayar da za mu maka a nan gurin shin yanzu kai jaki baka jin bugu ka yadda nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadu'un sa yakan sa ya boye wa mutane wani abu yanki na shari'a ya ki nuna musu daidai saboda da tawadu'un sa haka kake nufi annabi Muhammad ya boye wani yanki na shari'a sabila da tawadu'un sai yau kai ne mara tawadu'u ka fito da falalan annabi shi annabi ya ki fito da falalansa to in dai haka ne to da qur'ani ma da yawa annabi ya boye wasu ayoyi yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'malu ya'amahum Allah ce ina rantsuwa da rayuwanka Allah ya rantsi da rawan annabi wannan girma ne wa annabi duk malaman tafsiri sun tafi ce girma ne wa annabi sai annabi ya boye wannan ya ce in na fitar da ita ai babu na ban yi tawadu ba na nuna ni wani ne wa kana fadlullahi alayka azima inna na laka fatahan mubina yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa akara ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasra duk suna nuna falalan annabi ne sai annabi ya boye wannan yace suna nuna falalana sai annabi ya boye laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim sai annabi ya boye suna nuna falalan suna nuna girman sa in ya fitar da su ya yi tawadu ba kai za ka iya faɗa haka kai da yake tsinanne ne wai annabi ai yayi tawadu ne to haka ne da abin da suke nuna falalan sai annabi ya ki faɗa annabi fa shi ya zauna ya ce ana sayyidu waladi adama bila fakhrin ina cikin sayi muslim ni ne shugaban yan adam gaba ki daya sai annabi ya boye annabi ba haka yake ba duk abin da ka je ya isa haka Allah ya ce isa da haka shi yasa sigan salatin shi ba shi wa kan shi creating ya kirkira ba tsayawa yi Allah ya ba umarni domin da sabai da suka ce wa kaifa nusalli ale ya zan maka salati sai annabi ya tsaya ya shiru can ya suka ya ce Allahumma qulu ku ce qulu ku ce Allahumma kenan shi ma wahayi ya jira to yanzu idan annabi ya ki fito da sa kana ga Allah ya ki fito da falalan annabi tunda wahayi ya kuma sai faɗi wannan salatin ya jahil ya mughaffal ka tsoron Allah kar ka manta akwai mutuwa duk jin da kake nan iskan duniya ne akwai mutuwa ya kawo wai in mun isa mu karanta su waje daga ballan fahada wai mu karanta wannan in mun isa wai yanzu zaka zo ka ce annabi batacce ne to ai ka fasara shi a irin fasara irin naku ne jahilai ne shi yasa kake ga akwai batanci inda ka koma ka fasara shi da fassarar malamai fasara ta ilimi za ka faɗi wannan jahilcin ba da Allah ya ce waje daga ballan fahada yana nufin batacce ne dolo jaki baka jin sauna mahaukaci da ya ce wa zaka da ba ana nufin batacce ne ba ana nufin batacce ba ne daidai take da faɗin Allah subhanahu wataala wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman Allah ya ce kamar haka muka maka wani wahayi daga gurinmu wani lamari daga gurinmu Allah ya ce ma kunta tadri mal kitab baka san menene alqur'ani ba walal iman baka san menene rukunnan imani da bayanan imani ba abin da ayan take nufi wajaka dallan fahada ya same ka baka da shari'a baka da qur'ani ba wai sai baka fasaran kenan amma da ma waye ce maka fasaran shine ya sabe ka batacce jahili wanda wasu malamai ma sun kawo akan cewa ya ma bata ne lokacin yana yaro duk da wannan fasara ce mai rauni ya ma bata ne lokacin yana yaro sai Allah ya ce ka balla ya same ka ka bata wato ka fita aikawa kakanka kiyo ka bata aka samu ka aka shiryar da kai hanya ka dawo gida wasu ma sun fassara ta da haka da haka babu cin mutunci a cikin manzo Allah in ka fasara ta ayin da take babu cin mutunci wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wajarka ballan fada wajarka ailan ya tarar da kai talaka sai ya wadatar da kai nan ma in ka fasara ta da take ba cin mutuncin annabi a cikin malamai suka ce aghna shine wasu daga cikin malamai suka ce Allah ya ba shi wadatan zuci kwarai da gaske Allah ya tarar da annabi bayi da shi akan yi sati akan yi wata uku ba hurauta a gidan annabi kamar yadda zo a hadisi ingantacce amma sai Allah ya wadata annabi da wadatar zuci nutsuwa da koshin lafiya da karsashi da yake da shi yafi wanda ya tara dukiya wanda ma za a ce wannan shine asalin dukiya malamai da sun fassara haka haka wasu suka ce wadaraka ailan fagina ya tarar da kai baka da shi wato ya wadata ka suka ce sai ya sanya manyan masu kuɗi a cikin sabbin ka a gefen ka wanda duk abin da ake ma na musulunci za su cire dukiyar su to ina ne cin mutuncin annabi a nan gurin sannan ya kawar kawowa wato wai fadin Allah subhanahu wataala shi ma ba za a fassara shi haka ba wa in kunta min qablihi la min al ba za mu ce in an ce ghafilin shine rafkanannu wato ba za mu faɗa ka wa annabi ba to ai eh, in dai da gaske kake gyaran zaka in dai kai ba makarici bane da ka koma littafin shehinka suratul yusuf farko farkon yusuf min wannan dan iska in ya su da zai ce la kana cikin jahilai shi ba ma yanzu dan Allah da a ce mutum ya rafkana akan abu da a ce jahili ne wannan fi muni to in kunta min qabli min al duk wanda ya zo eh, ya bude fili da tafsir idan bai ga wannan cewa in ya ya fassara shi kana cikin jahilai bai a zo a kama ni in kawo shaida shi in ya ba ma gafilin ce bala min al kana cikin jahilai cewa annabi jahilai ina ko ko ubanka aka ce masa jahili an zage shi ballantana annabi Muhammad da aka cewa da Allah ya wayin kunta min qabli baka sani ba wato wayin kunta min al-ghafilin karab kana wato baka san tarihin ba karab kana da wanda ya fassara shaka da wanda ya ce kana jahili wanne fi kaga idan za ka fara gyara ko ma ka yaushe yinka amma mu malaman mu cikin ilimi suke tafsirin alkur'ani mai girma sannan ya kawo cewa ya yi annabi taqillaha wai wannan maganan shi ma ba za ka fassara shaka kan annabi ka ce ya annabi ka ji tsoron Allah ba dolo sai kawo maganan zilko yasir wai ga wani ya ce ittaqillah wato babban matsalan ku shine yanko nusus da kuma rashin fahimtar nas duk malaman tafsiri inda suka fassara suka ce da annabi ake nufi da Allah ce masa ittaqillaha duk malamai suna cewa ka kara tsoron Allah ka kara ittaqillaha ka kara tsoron Allah amma ba wai ana nufin ba ya tsoron Allah bane sannan can da wancan munafin ya ce wa annabi ittaqillaha shin ɗaya ne da yin nan Allah ya ce annabi ittaqillaha ya mahaukaci shi ba wannan munafikin challenging din annabi ya tashi yake annabi fa yayi rabo ne da ya rabo sai wannan munafikin ya tashi ce inna hadhihi alqisma ma urida biha wajh Allah wannan rabon da aka yi ba a nufaci Allah ba annabi da fayi rabon sai ce masa ittaqilla ya ce ka ji tsoron Allah wa annabi wata riwaya ya ce masa i'idil kai adalci yanzu wannan wanda zai fara ka annabi ba tsinanne bane annabi fa rabo yayi ya ce ba a nufaci Allah da shi ba ya ce babu adalci a cike cewa annabi ittaqilla yanzu daidai ne da inda Allah ce ya yi nabi ittaqilla wala tudil kafir kaga ba daidai yake ba duk malaman sun karanta akan cewa ba annabi ba ya jin tsoron Allah bane ka kara tsoron Allah yanzu mutum ne kana masa nasiha ka ce wani ka ji tsoron Allah sai ya nuna cewa bai da tsoron Allah kaga wannan jahilcin ka ne jaki baka jin bugu ya sa ka faɗa sannan can ba dalla sahibukum wa bagawa wai Allah ya kira annabi Muhammad ya ce sahibukum wai ya ce sahabinku wal halin ba annabi ba sahabin wa'annan kafar mani kaga wannan duk jahilcin ka ne abin nan me ma'anar sahib a larabci daga cikin ma'anar sahib a larabci yana ɗaukan makwabci makwabcinka wanda kuke gida ɗaya da shi ko da sun da sunan shi sahibu ka jaruk makwabcinka wanda kuke ga gida ga gida sunan shi sahibinka to Allah yana nufin makwabcinku wanda ga gidanku ga nashi ma dalla sahibukum wa ma gawa can wani gure ce wa ma sahibukum bi majnun makwabcinku wanda kuke tare da shi gida ga gida ba mahaukaci bane amma ba yana nufin wai ko su sahabban annabi ne ko shi annabi sahabbin su bane yana nufin makwabci ya sauko ka zo ka dan baro bakan jahilci kuma kana kokarin wai kai ka eh, karya ta ayin qur'ani kare ma'anar ayin daga ciki ya kara ka wannan ayin cewa wato ya kawo cewa waya kawo hadisin da annabi yake cewa la tufaddiluni la tufaddiluni ala ahadin min al-anbiya wannan shi ma ya nuna bakin ka wannan hadisin akwai an so sun malamai kusan guda bakwai akai da kana karatu da ka gansu da baka zo kai wannan abin wanda annabi yake cewa kar ku ɗauka kanu akan annabawa ku ce na fi tsoron annabawa wannan ma ai bai dace a faɗa ba ya za a ce annabi fi tsoron annabawa soko inda ka duba qur'ani cewa Allah tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd Allah ya ce waɗancanan annabawa mun ɗaukaka sashin su akan sashi ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض على بعض واتينا داوود زبورا الله يce mun ɗaukaka sashin wasu annabawa akan sashi da haka da annabi yake cewa kar ku ɗaukaka ni akan annabawa la tufaddiluni ala yunus bin matta kar ku ɗaukaka ni akan yunus bin matta me yake nufi malamai sun bada ansoshi guda bakwai daga cikin ansoshin wasu malamai suka ce annabi ya faɗa ka ne ala sabili tawadu yana kankan da kai ne duka ya san ya fi annabawan falala amma dan tawadu na shi daga cikin ansoshin wanda wannan tana cikin sahun gaba gaba da malamai suka tafi kan cewa annabi muhammad sallallahu ya faɗa ni a lokacin da ka faɗi cewa annabi ya fi kowa kake ga sauran annabawan ba komi bane a lokacin da kai ƙasa da sauran annabawan kana ga annabi shine kawai a wannan lokacin ake maganan to ya zama haramu kuma ko a yanzu haka ne duk lokacin da zaka zo ka ce annabi Muhammad ya fi kowane annabi ya fi annabi Musa amma kana jin annabi Musa kaman ba kowa bane shi to wannan haramun ne wanda wannan shi ya dace da siyakin hadisin da ya zo wani bai yahude yana sai da kaya a cikin kasuwa sai ce wallazi istafa Musa ala bashari ina rantsuwa da wanda ya zabi Musa akan mutane sabin annabi ya tashi wanke shi da mari ya ce annabi na cikin mu kace wanda ya zabi annabi Musa shi wannan annabi sabin yana gaya annabi Musa ba kowa bane tunda annabi Muhammad yana da aka kawo annabi kisan sai ce a'a in dai za ku fifita ni ku nuna sauran annabawan ba ku bane to kar ku mun haka wanda wannan har yau yana nan in dai za ka fifita annabi ka ɗauki sauran annabawan shiririta ne to ba daidai bane ne kamar yin da mawakansu da yan shirmen suke wai an turo annabawa don su ambaci suna annabi muhammadu an turo su ne kamar fadawa a gare shi wannan karya ne kuma kaskantar da sauran annabawan ne kaskantar da su ne wanda irin wannan annabi ya hana da sauran ansosi da malamai suka kawo da haka wannan ciki babu abin nan wannan kenan sannan sai zo yi mukarana tsakanin salatul fati da salatin annabi karshe dai karkare cewa wai salatul fati wallahi ta fi salatin annabi cika salatin muhammad al-bakari ta fi na annabi muhammad cika da ma'ana to tambaya nan gurin mr jaki baka jin bugu Tsakanin ka da allah ni yanzu zan iya zama in creating din wani salati wanda ya fi na annabi kuma ya fi na fatin zan iya zama in nemi wasu kalmomi na yabo in ringa yin su a sallah na a matsayin salati in ringa yin su a duk lokacin da yin salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zan iya wannan yanzu misali a ajiye wannan salatul fati ba ka ce ta fita ibrahimiya cika ba to shin ni nima zan iya kirkiro wani salati wanda kuma tafi ta fatin cika ba mu amsa akan haka idan addinin ya koma wasa ne in addinin kowa zai ce koshi abin nan mu addinin ba kiristanci bane kiristoci su ne suke da amendment yau a ce kaza gobe a zauna a masa gyara a ce kaza ya mu musulunci a cike yake a tsaye ki jayit sai kawo dalilai da yake cewa wai dalilan da ya sa muke kin salatul fati wai daga ciki na farko akan cewa wani sashen wannan salatul fati din ya zo ne a cikin wato hadisin sayidina ali allahumma can wanda ya ce su sakawi su waye sun kawo ya dahiyal madhuwat allahumma ya dahiyal madhuwat wai a cikin shi ya zo al ma uglika to wai mu makiyan sayyidina ali ne shi yasa babu san fati sauya da wani sashi ya zo abin nan to ya Allah ya Allah in mu ahlus sunna wal jama'a makiya ne wa sayyidina ali ya Allah mu ba haka bane wannan yaron shari ya mana ya Allah ka turo masa bala'in da zai zamanto wa'azi wa duk wasu 'yan bayansa wai ya ce wa muna kin salatul fati ne sabiyar an samu wani sashen ta a gurin sayyidina ali ya Allah in har karya ya mana ya Allah ka sa ya zamo abun kwatanci a gurin mutane ire-irensa ya Allah ka sa ya zama to ibara a gurin ire-irensa abu na farko kenan abu na biyu shin da gaske wani sashin lafazin salatul fati ya zo a bakin sayyidina ali wallahi karya ne bai zo ba sammula na rijalakum ku kawo mana ku. asali wannan allahumma ya dahiyal madhuwati da aka samu alfatu lima a gurika lafazin sayyidina ali ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi kaje kaje mai ibnu kasir ya faɗa yace riwaya ce rubabbiya bata inganta ba akwai ebola a cikin isnadin akwai kanjamau hiv a cikin isnadin kusan guda biyu kaji abu na farko sahawi da ya kawo ta cikin qaulul badi sai da nuna bata inganta ba sahawi da ya kawo ta cikin sai da nuna bata inganta duk malamin da ya kawo wanda fa ba ma salatul fatim bane magana ce ta sayyidina ali ta kai kusan peji guda aka nasabta shi bata inganta zuwa gare shi ba in ka isa kai namiji ne ba mace ba fito mu yi dirasan isnadin ita wannan ɗauko isnadin magana mu yi dirasan shi mu yi dirasan isnadin shi in ka isa da magana ce wani mace bata zuwa sayyidina ali ba abu na farko kenan sannan a cikin akwai lafazin sayyidina wanda an kamba annabi kuma kuma ba mu so mu ji an kamba annabi wani shi yasa muke kin salatin ya Allah idan abin da yasa muke idan ba haka bane abin da ya faɗa ba haka bane akan salatul fati ya Allah ya Allah ka nuna aya akan shi ka saka mana mu abin da ya sa ba mu son salatul fati ba ta zo daga bakin annabi ba ba ta qur'ani ba ta hadisi littafan duk malamai da suka rubuta akan salatul annabi babu ita a ciki shi yasa kari ne a cikin addini mu shi yasa ba mu santa wallahi wallahi shi yasa ba mu santa shi yasa ba mu santa sannan daga cikin maganganunsa cewa wai ai sahabbai sun kirkiro salatai wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kawo wato ashifa na kawo qadi da ya kawo shafi wai na 406 wa a ciki wai sun kirkiro salatai to abin da zan ce maka daidai nan gurin ba za mu bata lokaci akan wannan bude shifa ko muna karanta wasu salatai ba idan ka isa duk salati da ka ce na wani sahabi ya kirkiro ɗauko mana isnadin mu yi dirasan shi in ka isa idan da sahabbai za su kirkiri salati za su tsaya gaba annabi su ce kaifa musalli alika ya za maka salati to duk salatin da ka ce na wani sabi ne kawo mi dirasin isnadin sa kabirin an kabirin har zuwa kan wannan sabi da ka samu duk ba su inganta ba qadi ya kawo su kamar shi wannan na sayyidina ali ya kawo duk ba su inganta ba duk wani salati da aka ce ga wani sabi yana wani nau'in in ka samu a cikin isnadin ka samu akwai wani makaryaci ko akwai wani rafkananne ko da ka samu akwai suka a ciki da ka kawo mana su da isnadi muttasili to amma kaddara sahabbai sun kirkiri salati ai annabi ya ce alaikum bi sunnati ku bi sunnana wa sunnatul kulafa da kuma sunnan khalifofi a bayana na su sahabbai an ce abi sunnan su to kai dan ku shi wannan Muhammadu Bakari ya ce abi sunnan sa dan ku tijjani wannan tsinanne tijjani ya ce abi sunnan sa su sahabbai Allah annabi Allah ya ce abi sunnan su to wa'annan yan iskan su kuma ya ce abi sunnan su Muhammadu Bakari ya ce abi sunnan shi a kaddara ma ce su sun abin nan wanda manzala ya nuna sayidina da umar sayidina abokan da ya ce ku yi koyi da waɗanda wa'annan bin da za su zo bayana annabi ya ce wanda ya koyi da su ya shirya me yasa su wa'annan an ce abin nan kaga wannan shi ma wato karya ne daga cikin maganganu da ya faɗa sai ce wai me yasa malamanmu ba sa buɗe littafansu da salatul ibrahimiyya wannan dai ya ƙara nuna maka jahilcinsa da rashin fahimtar addini wai ga ibnu taymiya wani littafin ya zo bai bude shi da salatin Ibrahimiyya ba ga wani ya bude shi da wawa jahili da kiki ta sono wani yana cewa duk wanda ya bashi wannan ansan wato zai bashi kyauta so ko kawai abu da farko ka sani khutbatul haja hatta ita da ake bude magana da ita bude zance da ita inna alhamdulillah wanda ta zo in da ka yi magana ko za ka yi wani khutba za ka bude da ita ba duka littafan malamanmu ba ne suka bude da ita me yasa saboda da yin tan ba wajibi bane yin tan a farkon rubutu ba wajibi bane ba kowane malamin kai littafan su albani akwai ba littafan da suka zo kawai karatu suka fara ma kawai karatu suka su kwano ba wani abu da suka bude kawai karatu suka su kwano a ciki a ina a wasu gurare ya kamata a bijaki baka jin mugu mu baka kyautan karatu a wasu gurare ne ake salati wa annabi Shin yanzu na zo zan buɗe littafi na a farko littafin sai na fara da salati wa annabi haka ake nufi jahili bakin da kikin jahili to barka duk guraren da ake salati wa annabi na farko duk lokacin da aka ambaci annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama duk lokacin da aka ambace shi to ana so ka masa salati hadisai sun zo akan haka annabi ya ce babban marowaci shine wanda aka ambace ni a gurinsa bai min salati ba guri na biyu lokacin da ka tsaya a gurin kabarin annabi ka kai masa ziyara nan ma za ka masa salati na uku a lokacin da za ka shiga cikin masallaci akwai addu'a ta shiga cikin masallaci akwai salati a wannan gurin na hudu wato ranar juma'a da daren juma'a nan ma ana so ka ta su kwano wa annabi salati akwai wato dalili akan haka da kuma lokacin kuduban juma'a kai limamin yin kuduba za ka yi salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku na biyar akwai lokacin tayya tayyan karshe shi yasa a mazhaba a mazhaba ta hanabila idan ka zo ta yan karshe baka yi salati wa annabi ba ma sallah da guri na biyar shine yan karshe guri na shida a lokacin da mutum ya zo yana yin alkunuti na wutiri karshe shi ma zai salati wa annabi na bakwai a sallan jinaza a sallan jinaza kamar yadda muka san kaifiyan sallan jinaza na farko za ka karanta fatiya kabbara ta farko kabbara ta biyu za ka yi mene za ka yi salati wa annabi a kabbara ta biyu kabbara ta uku za ka yi addu'a wa shi wannan wannan mamacin kabbara ta hudu sallama kaga kenan waɗannan wato guraren da ake yi salati wa annabi musabbi ne abu ne mai kyau kai salati wa annabi to ina ne ya ce farkon rubutun malami dolo ta sono jahili sannan ya kara cewa malaman mu suna bude karatun su ba da salatin annabi ba soko kawo mana gun da aka ce in ka zo za ka yi karatu dole ka bude shi da salatin annabi kawo mana gurin kawo gurin a ilmance in kai ba jaki bane war kan ba ke wai ai ga malaman mu sun bude guri kaza sun yi kaza sun bude wahar yana sa sautin wasu malamai ba su bude da salatin ibrahimiya ba soko mughaffal dolo ina ne aka ce in za ka bude karatun ka sai ka fara da salatul ibrahimiya zan yi wa'azi ina ne aka ce sai na fara da salatul ibrahimiya mu ba komai eh, muna yin shi a matsayin dalili ne abu mai dalili idan na zo zan yi wa'azi idan na bude da salatin annabi yayin ban bude babba laifi a ciki ba kuskure bane salatin annabi bayan wa'annan gurare da muka kawo bayan gurare muka kawo shi a kodayaushe kada mu samu dama za ka yi salati wa annabi hadin da ka samu dama za ka yi salati wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ka cewa malaman suna buɗe karatun su ba sa buɗe rasa kai nuna kai da kikin bakin jahili ne ina ne aka ce wannan zaman faruwa zai dole yana buɗe da salati ibrahimiyya muna yin abu ne mu mai dalili wawa kawai abu na gaba ya kawo cewa wai wa'annan sigogin salatin da muke kaman ba mu da yaƙini a kansu ba mu da yaƙini a kansu sai ya kawo alfiyatul iraqi sai ya kawo alfiyatul iraqi ya a cikin wanda bai tukan ma bai iya jawo su daidai ba ga alfiyatul iraqi wanda abin da zai baka mamaki ina da yakini wallahi yaron nan bai karanta littafin na a gaban malamai ba da ya karanta ta a gaban malamai da zai jawo bakinta daidai to jab bakinta ma bai dawo daidai ba ni kuma alhamdulillah ga alfiyatul iraqi na yi haddanta bayan haddanta ne kuma na karanta ta a gaban malamai malami na farko da na kan talfetul iraki profeso ne a hadisi dr baba ibrahim shekara na hudu da na yi a karatu na digiri shekara na na hudu duk ranar alhamis sai na je darasin sana wannan littafi alfetul iraki hidda ne shekara hudu yana karanta shi akwai malam jazuli yana cikin garin kano malami na ne shi ma na karanta wannan littafin a gurinsa kaso mafi yawa a littafin na karanta a gurinsa yana cikin garin kano malam jazuli shi ma na karanta wani bangaren shi a cikin nijar ka gani a gaban malamai na karanta shi amma na rantse da Allah bana tunanin yaron ya karanta wannan littafi a gaban malami shi yasa yazo bai gane karatun ba jan bakin ma bai dawo daidai ba bari mu bari mu karanta karatun a cikin gurin da yake cewa wa ahlu hadha shani qassamu sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan فالأول المتصل الإسناد بنقل أبي الضابط الفعادي عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادهة فتوذي وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر القطع والمؤتمد إمساقنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك النافئ بما رواه الناسق مولاه واختر عن حيث عنه يسند الشافعي الشافعي قلت وعنه أحمد وجزم ابن حنبل بالظهر عن سالم عن أبيه البر وقيل زين الآبدين عن أبي عن جده وابن شهاب عنه به أو فابن سيرين عن السلمان عنه أو الأعمش عن بالشان النخي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولمن عممه gashi nan a nan ne yanko karatun da yake shi bakin jahili ne wanda da ya karanta maganan duka da ya fahimci me ake nufi mubarak mukaddima yake cewa wa bis sahihi bayan ya kawo a samu hadis yace ya kasu zuwa ga sahihi da da'ifi da kuma hasan sai yake cewa wa bis sahihi da hadisi sahihi da hadisi sahihi da da'ifi da da da da'ifi qasadu fi zahirin wasu qasadu bis sahihi wa da'ifi fi zahirin lalkaba wato idan ka ji malama hadisi sun ce hadisi sahihi ko da'ifi suna nufin abin da ya bayyana musu na zahiri lalkaɓa ba wai suna nufin yanke ba idan ka ji sun zo sun yi hukunci wa isnadi sun ce wannan isnadin ba'ifi ko sahihi to sun yi abin nan ne abin da ya bayyana musu na zahiri me abin da ya bayyana musu na zahiri yanzu misali wannan rawi ya fito musu karara sun ce wannan rawi thikatun abin da ya bayyana masa a fili kunga. duk wani rawi duk wani hadisi da aka sami isnadin shi suka ana masu hukunci da sahihi to wannan abin da ya bani musu a fili kenan amma a iya samu shi wannan sikan kuma yayi kuskure waye ya kubuta daga kuskure a iya samu yayi wahami duk kibarul a'imma suna wahami shi yasa yin wahami a sigar rawi ba suka bane sai ya yawaita in ka ji ana suka rawi za suna cewa kathratul auhani idan yana da wahami da yawa to wannan shine abin suka amma wahami ɗaya zuwa biyu an samu wanda imam malik an same shi da wannan shu'ubatu ibnu al-hajjaj an same shi da wannan ibnu shihab an same shi da wannan ibnu ma'in ibnu al-madini ibnu shihab ah, wato ibnu abi shayba isa ibn rahuya al-hanzali kibaru la'imma an same su da wahami amma yaushe wahami yake abin nan yau da haka in an cewa da sahihi ne ba fa shi yake nuna ba zai iya yin kuskure ko wahami ba amma na akwai abubuwan da kuma suke idan suka zo a cikin isnadi ko a cikin da suke nuna yanke kai tsaye in ka ce wallahi tallahi annabi ya faɗa haka ne ya faɗa babu babu kuskure a kanka akwai shiru to amma na shi kanshi da yake jahili ne bai da fahimta a ɗan gaba fa da ya ji ya da kansa yana cewa wai ai akwai hadisi mutawatir akwai hadisi mutawatir okay kenan yanzu hadisi mutawatir wata miza ce ta hadisi malamai suna tafiya akan cewa idan hadisi suka zo akwai qara'in da kai tsaye annabi ne faɗe su babu kokonto akai na farko suka ce ya zamanto ya zo a cikin littafai wanda su sun sharɗanta wa kansu ba abin da za su fitar sai hadisi sai ingantacce duka hadisin da ka ganshi a cikin sahih bukhari ingantacce ne duk hadisi akwai hadisai wanda ba su shige arba'in ko wani abu makamanta haka ba wanda wasu malamai suke abin na kai to a kaddara an samu wannan arba'in din ba zai cutar da sayul bukhari ba sai da san bukhari kusan dubu bakwai ne inda mai mai in ba mai mai dubu hudu da doriya to a cikin dubu hudu da doriya an samu guda arba'in wannan ba zai rubuta littafin ma ballantana da hadisin da aka soki bukhari akai yafi gaskiya akai haka nan imamu muslim shi ma kusan hadisan cikin dubu hudu ne wanda aka ce suna da dan matsalan ba su ci kai ɗari ba shi ma wasu yana ya fi gaskiya wasu kuma su dara kuɗi ne wanda dara kuɗi a imma ne su kawo kai ba jahilai ba to waɗannan duk hadisi ne zo a cikin bukari da musulun kai tsaye karfe ido ka ce wallahi annabi ne ya faɗa wallahi ka ce annabi ne ya faɗa ba za ka yi abin nan ba wanda wannan hadisan sa yake duka sun zo a cikin bukari da musulun karin tsaye ka ce annabi ne ya faɗa an ji abu na farko abu na biyu ya zamanto ya zo da silsila na a'imma isnadi ne aka zo aka ce wanda ya rawaito wato imamu ahmad bin hanbal ne ya rawaita daga bakin malaminsa imamu shafi imamu shafi ya rawaita daga bakin malaminsa imamu malik imamu malik ya rawaita daga bakin malaminsa nafi'u nafi'u ya rawaita daga bakin malaminsa wato ibn umar ibn umar ya ji daga bakin annabi duk irin wannan magana ta zo aka samu wannan kibaru la'imman kai tsaye ka ce wallahi annabi ne ya faɗa kaga wannan jahilin yaron bai sani ba shi yasa da ya dan kara karatun gaba kaɗan zaka je ka an kawo irin wannan wani isnadi ne in ka ganshi wanda kai tsaye ingantacce ne annabi ne ya faɗa sai ke cewa wa yace wal mu'tamadu imsakuna abu wanda ya kasance abin dogaro shine kamewa an hukumina ala sanad wato mai hukunci akan isnadi bi annahu asahhu mutlaqan mu ce wato shine mafi inganci a sake yace wa qad khada qaumun amma wasu mutane sun kutsa shi imamu da ke cewa wato son samu ya zamanto mun kame ba za mu ce isnadi kaza shi yafi ba yace amma wasu malamai sun kutsa a cikin suka ce akwai wani isnadin da yafi wanda kana gani kawai annabi ne ya faɗa wakil fakil suka ce malikun annafi in bi ma rawahu nasi ku maulahu waqtar haythu anhu yusnidu a shafi qultu an am wasu ka ce malik di abin da maliku ya rawaito daga nafi'un daga nafi bi ma rawahu nasi ku maulahu wato abin da wato ya rawaito mai yawan ibadan na wato maulansa wato ibn umar kenan waqtar haythu anhu yusnadu shafi yace ka zaba a lokacin da aka kara imamu shafi'i qultu wa anhu ahmadu nace ni ma in ji iraki yace a kara cewa ahmad bin hanbal wannan isnadin kana gani ka rufe ido wasu malamai wanda imamu bukhari shi ma gunsa wannan shine isnadin da yafi inganci in dai kaga magana yazo zo da wannan annabi ya faɗa to ka ce wallahi annabi ne ya faɗa kaga farko wato ahmad bin hanbal ya rawaita daga malik malik ya rawaita daga shafi'i afwan ahmad bin hanbal ya rawaita daga shafi'i shafi'i ya rawaita daga wato malik malik ya rawaita daga nafi nafi ya rawaita daga ibn umar ibn umar ya rawaita daga annabi duk bayanin da ya zo maka wannan ka ce wallahi annabi ne ya faɗa yanke ka kenan cewa idan aka zo ce sahihin hadisi ba wai yanke bane sai idan babu kara'in an samu kara'in yanke haka ake nufi yanki haka yake ne wannan a gurin bukhari shine asaul asani wasu kuma wata zama ibnu hanbalin bizuri an salma ya anabi ilbar ibnu hanbal kuma ya tafi akan cewa isnadin da yafi kowanne shine wato imamu zuhuri an salim an abi hilbar imamu zuhuri ya rawaita muhammad bin muslim bin ubaidillah bin shahabin zuhuri ya rawaita daga salim salim kuma ya rawaita daga babansa ibnu umar ibnu hanbal ya ce wannan shine asawul asani waƙila wasu kuma suka ce zainul abidin an abi zainul abidin shine ali bin husain suka ce in ka ga wannan isnadin shine mafi kyan isnadi zainul abidin ali bin husain an wato dan husaini an jaddi ali bin abi talib wa bin shihabin anhu annabi bin shihabin da wannan ya faɗa wannan suka ce shine asahul asanidi aw fa bin sirin an salmani an wa awul amash an bi sha'ani wasu ce daga ibnu sirin salmani ko kuma daga amash daga wannan ma ma'abocin sha'ani an-nakhai an ibn qaisin ibrahimun an-nakhai daga ibn qaisin alqama an ibn mas'ud an ibn mas'ud daga ibn mas'ud ce walumman amma ma ka zargi wanda ya ga mai zance ci a yas abin nan ka kenan idan aka samu asanid wa'annan to yanke kai tsaye ka ce annabi ne ya faɗa isnadi aka same shi silsilan isnadi kibaru la'imma to kai tsaye ka ce wallahi annabi ne ya faɗa kaga wannan bai yi karatu da yi karatu da ya fahimta da haka cewa cewa wai idan an zo an ce sahihi ko da ifi abin da ake nufi a zahiri ne bayan ke ba sai idan babu karina ya kai jahili ya mughaffal ya jahil idan aka samu karina da ta nuna wannan hadisin kai sai annabi ne faɗa to karin ka kace annabi ne faɗa ina hadisi zuwa cikin bukhari da muslim ko aka same shi wato manya manya a'imma masu rawaito ko aka same shi mutawatiri ko kuma aka samu hadisin yawo ta hanyoyi masu yawa a wannan sukan yi rawaito wannan sukan yi rawaito wannan sukan yi rawaito aka samu sikat da yawa sun rawaito shin kana ga sikat goma za su haɗa akan ƙarya za su haɗa akan kuskure kaga ba za su haɗa akan kuskure ba to sai ya shiga ta garuwa na cewa ba san abin nan mutawatiri ba dolo jahili kai ne karatun hadisi ka ɗauke shi kake karantawa baka da malami akai mu malamai muke da shi akai kullum ina faɗan wannan kuma ba alfahari nake ba digiri na rafa ko akan hadisi ne na ka ba wani iya shege da za ka akan hadisi ban fafe ka akan shi ba wallahi babu wancan littafai da kake faɗa na yan islamiyan almajiranmu ma suna karantar da su nukhba irin su bai baikuniya su nukhba ire-iren wannan littafan su ba na zahabi su wane ne almajiranmu ma suna karantarwa ballanta namu wawa so ko jahili da haka cewa wai nuna cewa wai abin da ake rawaitowa daga bakin annabi ba wai yanke bane kai wannan yan kala kata ba suka kama ka buji buji za su maka wallahi da yan kala kata za su sami ka za su ce a ah, shikenan dama mun gaya muku ba yaqini bane to mu yaqini muke da shi duk hadisin da ya zo a bukari da muslim ya zo da wa'annan a imma din a ciki wallahi yakini miki da shi annabi ne ya faɗe su na rantse da Allah ba mu kokonto ba mu shakka akai wannan kenan da ka koma ka karanta abin da ka karanto na iraqin duka wannan fawadi yana so ya nuna maka wannan salatin fawai ba daga bakin annabi aka ji direct ba so ko jahili na rantse da Allah a bakin annabi aka ji sannan wai hadisan da aka rawaito su shin a kan salatin annabi wai ahad ne ko kuma mutawatire ne malamai hadisi suna karanta hadisin ahad suna karanta raba hadisi kashi biyu akwai ahad da mutawatire wanda asali wannan mabasin ma shi da ke jahili ne asalin wannan mabasin ma idan ka je malamai hadisin baya ba su da shi ba su da shi wanda suwa suka shigar da wannan cikin malamai hadisi su ne malaman mantiki manatika su ne suka shigar da wannan su a cikin ilmul hadis amma ga kuma malaman hadisi ba san da wannan ba su kawai hadisi karbe a gurin su shine wanda ya cika sharuɗan karban hadisi khalas to sai suke raba su kashi biyu yan baya kenan akwai ahad akwai mutawatir wane ne ahad nau'in ahad su ne nau'in kashi uku akwai gharid akwai aziz akwai mashhur wannan su ne ahad ahad shine saba mutawatir shine wanda aka rawaito shi ta hanyoyi masu yawa wasu malamai su ce ta hanyoyi talatin wasu ce arba'in wasu ce saba'in almuhim abu dai duk ibuna da aka wannan rabe rabe ce duk basu da ma'ana ko wanda aka samo su ta hanya barkaci mutum ɗaya biyu uku hudu biyar mutum goma sha biyar suka rawaito abu iri ɗaya wannan kai sai annabi ne faɗa wannan shi ake ce masa mutawatir ahad kuma shine wanda bai kai shi ba a cikinsa akwai garib garib shine wanda wato rawi ɗaya ya faɗa shine can mai bai kuniya yake cewa wa kul gharibun ma rawa rawin faqat rawi ɗaya ne ya rawaito shi shine gharib aziz shine wanda duka duka rawi biyu suka rawaito rawi biyu daga sahabbai daga tabi'ai haka garib ko kuma a farkon isnadin sa aka samu mutum biyu ne suka rawaito shi mashhur kuma shine wanda mutum sama da uku suka rawaito shi amma bai kai mutawatiri ba wannan su ake kira su ahad sai ke cewa wai shin ai shi ahad zanni thubut ne mutawatir shine qat'i thubut a gurin malaman hadisi majority 99 malaman hadisi ba ruwansu da duba ahad ko mutawatir in dai hadisi ya inganta a bakin annabi ya inganta sawa'un mutum ɗaya ne suka jiyo shi daga bakin annabi sahabi ɗaya ne ya ji tabi ɗaya ne atba'u tabi ɗaya ne ya ji kai tsaye karban sa suke ba sa wani kwane-kwane yanzu misali duk wani mutum musulmi idan ya zo yin niyya zai kawo maka duk wani malami in zai ma bayani akan niyya zai kawo maka hadisin innamal a'malu binniyat duk wani malamin duniyan nan idan zai maka bayani akan hadisi akan niyya zai kawo maka hadisin innamal a'malu bin niyyat to wannan hadisin kai ka san mutum ɗaya ne ya jiyo shi sayyidina umar shi kadai ya jiyo shi daga bakin annabi bayan sayyidina umar wanda ya ji daga bakin sayyidina umar mutum ɗaya ne tabi ɗaya ne shine alqamatu bin waqas al shi kadai ya ji daga bakin sayyidina umar bayan alqamatu ibn waqas al wanda ya ji daga bakin wato alkamatu bin waqas al-laisi shine muhammadu bin ibrahim taini shi kada ya ji daga bakin alkama muhammadu bin ibrahim at-taini muhammadu bin al-taini sannan sai ibnu uyayna ji sannan aka rawaito daga baya jama'a da yawa suka rawaito amma ta hanya daddayin nan umar shi kada ya ji a bakin annabi shi kadai alkama shi kadai ya ji a bakin umar muhammadu bin ibrahim at-taini shi kada ya ji a bakin alkama kuma yau gashi duk wanda zaka yi sallah kai niyya inna mal ya ce zai kawo maka da haka itibarin hadisi ingancin shi ake nufi ba wai taron wanda suka rawaito shi ba ba wai taron wanda wato suka rawaito shi ba da haka wannan a shine balankwace da hauka da jahilci da shi wannan yaron yayi a koma makaranta da ke baka jin bugu na rantse da Allah baka bada ansan maganarka ka ba cewa kai salatul fati na Muhammadu bakari ta fi salatin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu kuma muka ce karya ne muka ce ƙarya ne salatul fati ba a jita a bakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya ne na muhammadu bakari wanda ya cuso mana cikin addininmu ƙarya ne cikin na muhammadu wato albakari abin da zan cika da shi shine duk wa'annan maganganu da ke ta kokarin kariya abubuwan da ke so ya kawo wato yana jin tsoro shine abubuwan da ke cikin littafin malaman su na ita wannan falalen salatin ya zo a cikin wato eh, wato jawahirul ma'ani da ke da hamish na rimawa hizbin rahim wato a babi na hudu fasali na biyu wato juz'i na farko shafi na ɗari ɗaya da talatin da wato bakwai zuwa da talatin da takwas yake cewa shi tijjani a khabarani sallallahu alaihi wasallama annaha lam takun min ta'alifil bakari tijjani yake cewa wai annabi ya ba shi labari akan cewa ba fa bakari shi yayi wannan salatin ba ai salatul fati walakinahu albakari tawajja ila Allah muddatan tawilatan sai dai shi bakari ya fuskanci Allah na tsawon lokaci an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam akan ya ba shi salati wa annabin Allah wa tala talabuhu muddatan wato ya tsaya yana ya jima wato yana neman wato Allah ya ba shi wannan salatin wa annabi mafi girma sun ma ajaba Allah da wato sannan sai Allah ya ansa roƙonsa fa atahu malaku bi hadhihi salati sai malaika zo masa da wannan salatin fati maktubatan fi sayfatin min nurin wato tana rubuce a fefa ta haske sun maqala shehu sai shi ta jere cewa falamma ta'ammaltu hadhihi salata a lokacin da na tsaya nan nutsu na karanta wannan salati wajadtuha la tazinuha ibadatu jami'il jinni wal insi wal mala'ika sai na ga ibadan mala'iku da mutane da aljanu ba za su wato ba za su kai su lada ba ba za su auna su ba in an auna su da ibadan mutane da aljanu mala'iku sun fi wannan fa iskancin yake so ya kawo kuma wannan iskancin shi ne yake cikin littafansu shi yake cikin littafansu to amma san ya kawo ce gashi a dawar mai ba za mu yadda ba wasu da zai ga albani to kawo mana inda albani ya ambaci salatul fatima kawo mana inda sakawi ya ambaci salatul fatima kawo mana inda ibnu hajar ya ambaci salatul fatima a dai cikin shi wato jawahirul ma'ani wato da ke da hamish na rima a babi na hudu fasali na biyu juzi na farko shafi na ɗari ɗaya da wato arba'in da ɗaya da aka tambaye shi tijjani ya yake cewa lamma su ila hal kana sayyidu waladi adam sallallahu alaihi wasallam aliman bi hadal fadli bi hadal fadli shin annabin Allah ya san wannan falala ta salatul fati qala na'am huwa alimun bi sai aka ce eh sai su tijjani eh lallai wannan tarin falalan ya sani qultu wa lima lam a li ashabi ridwanullahi alaihim to me yasa bai ambaci wannan falala wa sahabban sa ba qala manahu amrani sai tijjani ka cewa wai lamura guda biyu ne hana annabi ya ambaci falalan salatul fati wa sahabban sa al awwalu annu ta alima bi ta'khiri wato annabin Allah ya san cewa salatul fati zai zo a ƙarshen lokaci ne ya san jinkirtan zuwan shi wannan salatul fati wa adami wujudi man yuzhiruhu Allah ala ilayhi fi dhalika alwaqt sannan kuma ya san cewa fa ba a samu wanda Allah fa zai bayyana salatul fati a hannun shi wannan lokacin ba wannan shine abu na farko annabin Allah ya san salatul fati wato ba za a sake shi a wannan lokacin ba sannan ya san ba a samu a wannan lokacin wanda za a bayyana salatul fati a hannun shi ba abu na biyu annahu law annahu law zakara lahum hadha al-fadl al-azima da annabin Allah ya ambata musu wannan falala mai girma na salatul fati fi hadal amali alqalili na wannan dan aiki dan kadan na salatul fati la talabu minhu an yubayyinahu lahum li shiddati rism ala alkhair da annabin Allah ya bayyana musu sunan salatul fati a wannan lokacin to da sai sun yi ta roƙon ya bayyana musu dan Allah mai salatul fatin nan su da kwaɗayin su na alkhairi alhalin kuma lokacin bayyanansa sa bai yi ba wanda zai bayyana hannun bai zo ba wannan lokacin wai wannan dalili ne ki bayyana musu walam yakun walam yakun zuhuru fi alhalin kuma kazanton bayanan shi bai yi ba a wannan lokacin to wannan iskancin fa yake so ya kawo amma ya ki kawowa ya kawo wani iskanci da shiririta shi dai tijjanin yake cewa wato haqa'iqul fatihi lima ugulika wato yake cewa law zakartu lakum haqiqatan wahidatan min haqa'iqil fatihi lima ugulika la afta akabirul arifina bi qatli yace da zan bayyana muku haƙiƙa ɗaya daga cikin haƙiƙanin salatul fati falalansa da girmansa to da duka malamai arifai sun sa a kashe ni sun ba da fatuwan kashe ne kun ga fa wannan abin yake so ya fitar muku da shi wannan abin fa ita ce a cikin zuciyarsu shi yasa da yazo ce maka yafi salatin annabi na rantsa da Allah wallahi yana da aqidan cewa yafi qur'ani to ko yana taqiya ne boye wanda shi ma wannan yazo a cikin wato al-ifadatul ahmadiyya a shafi na 111 da goma sha sauran wa'annan maganganu wanda akwai guraren da suke cewa shi wannan salatul fatima yafi salatin annabin Allah sau dubu wato ya fi qur'ani sau dubu shida fi ne sau dubu shida da wa'annan mun gani da haka idan na koma karatun ku littafan ku na tijjaniya na addinin ku na tijjaniya ga je karanta shi amma ba littafan musulunci ba tun malaman musulunci na kawo ba wanda ya ambaci salatul fati qadi ya mai shifa bai kawo salatul fati ba sahawi ibnu hadar da kawo albandu ma wanda suka kawo salatul fati kai kuma cewa kai salatul fati ya fi ibrahimiya na rantse da Allah in za a sa masa dage dage wala ba zai kawo ba babu a karatu da ya nuna cewa wai wani salati ba ma salatul ba wani salati ya fi salatin da aka ji a bakin wallahi babu shi babu shi babu shi a abin nan da haka takaicin takaita iya abin da zan isar kenan a wannan lokaci na saukon yaro na jaki baka jin bugu abu jahal shugaban jahilai wanda tsabar lalacewan tijjani wannan shine beran faida har tuta aka ba shi aka beran oh, faida Allah ya raba mu da jahilci kamar yadda na faɗa hayaniyansa ba za mu tsaya muna bata lokaci a kai ba wallahi wallahi na rantse da Allah ni dai rabo na da in awa daya ina su wallahi na manta in minti goma ina su wallahi na manta sabiya da ni ina makaranta karatu nake wani sayan a sati akan bani bahasi akan bani rubutu kusan guda biyar ko wani abu makamancin haka to ni da shagalta da nan ya zan tsaya sauraron wannan jakin to amma yanzu ina farkon semester ne shi yasa har jiya ma na tsaya na saurari. wanda ajiyan da daddare ina sauraron sa na zauna na rubuta mula wala ban kwanta bacci ba yadda na gama rubuta mula hazard ne na kwanta bacci wanda lokacin mu na Saudiya yana da bambanci da na Najeriya na awa biyu ina kusan karfe ɗaya da wani abu ko in kusan karfe biyu yana ma karatun a can Saudiya ina sauraron karatun kusan karfe biyu na dare kafin in kwanta bacci wallahi sai da na gama rubuta komi na kwanta shi yasa da na tashi a yanzu da safe da na tashi karfe sha a agogonmu na Saudiya karfe sha biyu agogon najeriya kuma karfe goma da na tashi na ɗauko na haɗa abin nan ɗin ne ko karyawa ban yi ba na ɗauko wannan karatun eh, yanzu haka wallahi ban karya ba na tashi na ɗauko wannan karatun na abin nan ɗinsa tuna na kawai na ɗauki abu da yi shiriri ta ne da jahilci da ɓata lokaci abu ne babu ilimi a kai babu ilimi a kai da haka yan uwa kai muridin tijjaniya addinin ka amana ne kai ta zagi kai ta cin mutunci ya rage naka mu dai abin da muke so shine ka tsaya ka saurare mu in za ka zage mun ka tsaya ka yi zagin duk normal ba matsala zagin halitta ka zaga zagin ɗabi'ar mu ka zaga ka ce mana jahilai ka ce mana mushe gu duk wannan mun ɗauka amma dan Allah ya hakuri ka tsaya ka saurari abin da muke karantarwa kar ka dube mu kar ka dube mu ka dube mu muke karantawa انظر الى ذات القول لا من قائل فان الحق مقبول ولو من كافر دوبا مي muke faɗa ba wai mu din ba mu kan ba mu kai ba dama a nahiya ta ilimi ba mu kai ba a nahiya ta abun duniya ba mu kai ba ba kuɗi muke da shi ba ba tarin dukiya muke da shi ba ba motoci ba gidaje ba kaza kaza muke da shi ba alhamdulillah dan abin da Allah ya bamu mun gode masa amma tsaya ka saurari me muke faɗa ya ce ka duba me ake faɗa ba wai shi mai maganan ba fa innal haqqa maqbulun walau min kafirin domin ita gaskiya ana karba ko da a gurin kafiri kafirin ya zo ya faɗi gaskiya ba shaidan akwai wanda ya kai shaidan kafirci ne amma da ya faɗi gaskiya annabi ya ce sadaka wa huwa kazo ya yi gaskiya a nan amma shi ne yawan karya ne so don Allah ku duba 'yan gaskiyan mu ba wai mu ba mu kan dama ba mu san komi ba ba mu da komi amma ku duba mi muke faɗa da haka lokaci zuwa lokaci ire-iren wa'annan jahilan sun motsa wato za mu ringa tanka musu kamar yadda na faɗa ba mu da lokaci da za mu ɓata mu abin nan muna yi ne don su muridan wallahi wallahi don ku muke muridan amma jama'a mu alhamdulillah ba za su rudu da shi ba jama'a mu sun fahimce shi sun gane shi ba za su rudu da shi ba amma don ku muridai da ake batarwa wallahi wallahi don ku muke don ku muke amma jama'a mu alhamdulillah sun gane shi kallon mahaukaci da kiki suke masa amma ku da kuke masa kallon malami ku da kuke masa kallon wani sadauki wallahi don ku muke kuma Allah ya sani Allah shi zai saka mana akan niyyar mu da muke wannan aikin da haka insha Allah lokaci zuwa lokaci ba za mu bata lokaci akai ba shi yasa ni na fi so ma wani sa'in sai masu ilimin sun sun motsa sai mu fuskance su irin su makari su sharif sale yawwa wanda ake ga suna da ilimi idan sun motsa lokacin mun motsa sai ya zamanto an samu natija amma irin wannan jahilan almarwazi yana cewa almurruzi almurruzi marwazi jahili ibrahim almarwazi aljama'ili alhambali yana cewa aljama'ili aljama'ili to sunan wanda ke karantawa ba iya karantawa daidai irin su shi yasa suke wahalattar da mu suke wahalar da mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya tabbatar da mu akan sunna Allah ya raba mu da bid'a Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka sa sunna ta isar da mu ta ishe mu ya Allah kar ka sa mu bi son zuciyar mu ko mu bi son zuciyar mu ya Allah kar ka sa mu bi son zuciyar mu ko zuciyar wani mu ya Allah duk lokacin da wani daga cikin malaman mu ya kuskure Allah ka sa mu karkace masa akan wannan kuskuren Allah ka ba mu ladan faɗakar da shi yanzu wannan maganan da ya faɗa na rantse da Allah da wani ahlus sunna ne ya faɗe ta da za ka ga irin raddin da za mu masa yanzu a samu wani ahlus sunna ya zo ce wai akwai wani salati da ya fi na Ibrahim ya kaga inda za mu yi da shi ai akwai malam fantami kowa ya bayyana masa idansa malam fantami da ya zo ya ce da yana ganin jan carbi bid'a ne amma yanzu ba haka bane baya cikin mu ne yana cikin mu wasu irin raddi ne ba a masa ba ka je ka ga irin rudud da muka masa ka je ga irin rudud ta ko ta ina da suka zo masa mu ba mu jamala ba karya a cikin to haka nan kowaye suna cewa wai ai mu mun rike duk Idris a gurin baya kuskure wai ga maka duk Idris a gurin mu idan yayi kuskure sunan shi kuskure kuma ba mu tare da shi akan wannan kuskuren kuma wannan shine soyayyansa shine kusancinsa shine bin shi da amana shek jafar yana kuskure in ya kuskure ba mu tare da shi a gurin ya kuskure dr sani yana kuskure in ya kuskure ba mu tare da shi a gurin wa'annan wanda muke kallon su yau da gobe haka nan ibnu taymiya ibnu usaymin ibnu abdullah ibnu ba dukkan su suna kuskure a gurin mu kuma din da suka kuskure ba mu tare da su wannan shine amana ta sunna mu ba mu mujamala ba haɗin baki kana cikin ahlus sunna idan ka fito kafa wata magana ba daidai ba in ka fito duniya haka za mu fito duniya mu ce ba daidai ba